a gabatar da ita a wannan waje mai albarka daga ita kuma sai lacca ta karshe ta uku wadda sanarwar ta za ta zo a ƙarshen zama insha Allah subhanahu wa ta'ala. Siyasa Siyasa wata kalma ce ta shari'a kuma take da muhimmanci take da asali take da nassoshi da suka bayyana ma'anarta da muhimmancinta da alkhairanta a cikin wannan al'umma da Ubangiji ta ya ajiye a ban ƙasa. amma mun tsinci kanmu a cikin wani yanayi da idan aka ce siyasa ana mata wani kallo na wata mummunar ma'ana ko kallon wasu al'umma ne kaɗai ɓantattu yana da wannan suna wanda ba su ba sai a dinga ganin cewa kamar ba shi da iko ko ba da 'yancin nasarta kansa da siyasa ko ba da ikon yin magana akan siyasa da irin islahin waɗanda ba su fahimci cece ma siyasa ɗin ba menene asalinta sannan kuma menene manufofinta sannan kuma menene aikinta ga al'umma wannan dalilin ne ya sanya aka zaɓi wannan maudu'i mai albarka wanda za a tattauna shi a yau aka sanya masa suna siyasa a jiya da yau waɗanda a tare da mu akwai manya-manyan malamai waɗanda za su gabatar da wannan muhabara malami na farko shine fadilatu shekh yahaya shehu mai mota sannan kuma akwai malamin mu fadilatu shekh jagoranci wannan zama fadilatu shekh lawal abubakar babban limamin masallacin juma'a na turayen kuma ɗaya daga cikin malamai da suke ba da gudunmawa wannan masallaci mai albarka masallacin iya usunna kai tsaye zan isar da abin magana zuwa ga shugaban zama wanda kuma a ƙarshe insha Allah ta'ala za mu gabatar da malamanmu da muke tare da su waɗanda suka haskaka mana wannan waje sannan kuma za mu yi bayani akan lakta ta ƙarshe da wurin da za a yi ta da manufar da ta sa aka zaɓi a yi ta ɗin da irin haɗarin da aka hango al'umma suna ciki ya zamanta wajibi a tunatar da su akan wannan mazo'i muna masu roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya sa mu fahimci abin da za a sanar da mu kuma ya ba mu ikon yin aiki da abin da za mu saurara kuma Allah ya malaman mu tofiki Allah ya tabbatar da harshen su ubangiji ta'ala ya dora mu akan gaskiya gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة wa على رسول الله وعلى آله ومن والاه godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai ya kaddara mana haduwa a wannan marece na wanda ya daidai da watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari wanda ya dace da ashirin da shida ga watan shida a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mai wanda yake unguwar gwammaja rukunin gidaje na 'yan majalisu a cikin birnin kano kamar yadda dan uwa mai gabata. wannan lacca da za a gudanar ita ce ta biyu cikin laccoci na goron sallah na idin gudanarwa cikin wannan gari namu mai albarka na kano an gabatar da lacca ta farko a masallacin usman ibn affan wanda yake gadon kaya wannan ita ce ta biyu kuma akwai ta biyo baya wanda sanarwa za ta zo taken wannan lacca kamar yadda aka ji shine siyasa jiya da yau kalmar siyasa kalma ce ta larabci kuma duk da ƙoƙarin bahaushe ne siyasantar ko ya canja abu amma cikin hikimar ubangiji kalmar siyasa ta gagari bahaushe ya canja ta da haka sai ya batta yadda take la Allah saboda a cikin yadda taken ta fi isar da saƙon da take kunshe da shi wannan kalma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta cikin hadisi wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kanat banu Isra'il tasusuhum al-anbiya'u banu Isra'ilawa ana nufin ƴaƴan Annabi Yaqub wanda Qur'ani cike yake da magana akan su ya bani Isra'ila ya bani Isra'ila waɗannan banu Isra'ilawa wanda a cikinsu akwai annabawa da yawa akwai ulul azumi minar rusuli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa su ne masu jagorancin siyasar su. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi duk lokacin da wani annabi ya mutu sai wani kuma ya tashi ya dora daga inda wancan ya tsaya manzo Allah ya ce wa annahu la nabiyya ba'di amma ku sani ni babu annabi bayana ya وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون ko fayakfurun bayana za a yi shugabanni za kuma su yawaita adadinsu zai yawaita kowa zai zo yana son shugabanci ma'ana dai siyasar kofar ta za ta buɗe kila da wanda ya dace da wanda bai dace ba da wanda ya santa ma da wanda bai santa ba da wanda ke da alaƙa da ita ta fuskar sani da cancanta da wanda ma bayi da shi kowa zai zo yana so saboda an ɗauki siyasa hanya ce ta neman kuɗi makahon ciniki yau za ka ga ma'aikatan gwamnati sai su ritaya sai su taho siyasa 'yan kasuwa sai su rufe shagunan kasuwanci sai su ɗebo kuɗi sai su shigo siyasa mutane daga ƙauye sai su sai da gonakin gado sai su shigo siyasa ma'ana dai an mai da ita hanyar mai neman kuɗi kawai wanda kuma wannan ba shine asalinta ba malamai masu sharhin hadisai na musulunci sun fassara mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kanat banu isra'il tasusuhum al-anbiya ɗaya daga cikin su mai littafin nuzhatul muttaqin sharhin riyadus salihin mustafa sa'id yake cewa kanat banu isra'ila tatawalla al-anbiya'u amrahu banu isra'ilawa annabawa suke jubintan lamuransu kama ya wulatu wal umara'u Ra'iyya, kamar yadda shugabanni da jagorori suke yi wa mabiya abin nufi sarakuna gwamnoni da duk abin da za ka kira na title da ake ba wa shugabannin al'umma annabawa ke da wannan title ɗin asali yanzu kenan da annabi yana nan yau a Kano annabi shine sarkin Kano da annabi yau yana nan a Kano annabi shine gwamnan Kano da annabi yana nan yau a Kano annabi shine alƙalin alƙalan jihar Kano to haka in a duniya ne gabaki ɗaya manzo Allah shi yake rulin waɗannan positions din wannan shine abin da ake nufi to amma annabawa yau babu su amma manzo Allah ya gaya mana su wane ne na'iban annabawa bayan shuɗewarsu cikin hadisin abu dawud al'ulama'u warasatul anbiya daga nan ne alfazazi a cikin littafinsa na ishiriniya ya ciro kalmar ya jingina wa annabi ita alfazazi ya ce a faɗan na da faidan wa amala sadatan fasasa bi zakal kalkalinan wa shiddatan ya habbaza minhu liman sha'a umdatan yace afadan nada manzala ya zuba baiwa wa a'mala sadatan kuma yayi amfani da tsinin mashi fasasa bi zakal khalqa da haka sai shugabanci mutane da waɗannan ɗabi'u guda biyu linan wa shiddatan taushi da kaushi sallallahu alaihi wasallam malaman musulunci ba su yi ƙasa a ba wajen yin rubuce-rubuce akan siyasar musulunci da asalinta da sharuɗanta da wanda suka cancance ta da ƙashin bayan abin da take zuwa don ta yi wa al'umma kamar shekul islam ibn taymiya ya yi littafi a siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya ko war ri'aya siyasa ta shari'ar musulunci don gyaran shugabannin da kuma gyaran mabiya to da wannan muke so mutane su gane su dawo cikin hayyacinsu da tunaninsu a lokacin da malaman musulunci suke magana akan siyasa ba magana suke akan jam'iyya ba suna magana ne akan kashin bayan gyaruwar al'umma wanda shine siyasa su waɗannan jam'iyyu da suka zo mana abin da za mu ɗauke su matsayi ne kawai na kamar abin hawan da kake hawa don ya kai ka waje ba shi ne burinka ba burinka shi ne ka isa ga wajen to in ya zama ba za ka isa wajen ba sai ka hau abin hawa sai ka hau idza lam takun illa al-asinnatu martaban fama hilatul muttari illa rukubuha idan za ka je waje kuma ba za ka iya zuwa ba kuma dole sai ka je ya zama abin da za ka hau ka je din ko da tsinin mashi ne to ya zama a larura sai ka hau ka isa manufarka shine a je fatan maje haji sallah to amma da yawa daga cikin mutanen titi idan aka ce siyasa tunaninsa wani sai ya tafi jam'iyya A ko jam'iyya B idan aka ce siyasa tunaninsa sai ya tafi safar kuɗin mutane idan aka ce siyasa tunaninsa sai ya tafi logo na wasu al'umma idan aka ce siyasa tunaninsa sai ya tafi rashin mutunci da rashin tarbiyya da rashin titi da rashin ta'ido wannan ba shine siyasa ba a matsayinka kuma na musulmi ka sani wannan abin da malamai za su yi maka bayani shi Allah ya wajabta maka ba duk waɗannan shiririta da shirme da muke gani a duniya ba fata na Allah maɗaukakin sarki waɗannan malamai namu jagoranci wajen su yi mana bayanin abin da yake na daidai Allah ya tabbatar da harasan su. kuma Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon sauraro sauraro mai amfani ya ba mu kuma ikon aiki da abin da za mu ci malami na farko na hannuna mai kafaɗa shi ne malam yahaya shehu mai mota duk da kun gan shi a kusa da ni amma fa ba a kusa muke ba muna da ɗan tazara kujera ke kawai ta haɗa mu zan ba shi minti talatin wajen ya yi mana makala ta farko wanda kuma insha Allah bayan shi malamin malam mu'azzam Suleiman shi zai biyo baya da ciko na bangare na biyu na ita wannan lacca mai fuka guda biyu fata na Allah madaukin sarki wa malam Yahaya jagoranci ya tafabbal mashkuran wa ma'ajura. da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 takaitacciyar gabatarwar da za ka ce kamar ya yi iktisarin lacca tunda kama da ta'arifin ita siyasa din da kuma alaƙarta da addini wanda ba ce kamar yadda malam ya faɗa cewa ya kalma kuma bahaushe ma ya barta a yadda take a larabce a siyasa a hausance siyasa mun ji ma'anar wannan kalma wanda kamar yadda malam ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan kalmar da manufa ta bayanin jagoranci na bani isra'ila ya yi amfani da muzari'in kalma kamar yadda kuma ya kawo alfazazi ne shiriniya ya yi amfani da mazi ɗin kalma ɗin sai ya zamana ita kalmar min sasa ya susu sausan wasu siyasatan ibn yake cewa ma'ana a siyasa ko so shi a ri'asa shugabanci ko jagoranci alaƙar wannan kalma da larabci da kuma alaƙarta da ilimi na addini yasa tun malaman farko suka yi rubuce-rubuce akan shugabanci da sunan wannan kalma ta siyasa kamar yadda akwai ɗaya daga cikin malaman musulunci alfarabi wanda ya rasu shekara ta 339 ya yi littafi a siyasa akwai alwazir almagrib shi ma ya yi littafi da suna a siyasa wanda wazir almagribi ya rasu a shekara ta takwas. akwai ibn sina shi ma ya yi littafi a siyasa wanda ibn sina ya rasu a shekara ta 428 bayan hijira akwai nasir bin abdullahi al-adawi a shafi wanda ya rasu shekara ta 590 bayan hijira ya yi littafi al-manhajul masuluk fi siyasatul muluk har zuwa zamanin su shekul islam ibn taimiyya littafin da malam lawan ya yi ambace shi shine a siyasatu shari'a fi islahin ra'i wa ra'iyya wanda yake mashahurar littafi ne a cikin littattafan shekul islam ibn taimiyya ɗalibinsa ibn al-qayyim ya yi littafi ma yi wa shugabanni sarakuna da alƙalai na kano jagoranci gurin a nauyin da yake kansu tafiya domin ya je ya sauke aiki na hajji a ƙarshen littafinsa ya yi magana kan wannan kuma har ya rufe da wani baiti na ishiriniya da yake cewa izaddi ne nan ya kamar falaka na duniya hakanan yayinsa shi usmanu ya yi littattafai a kan siyasa duk da bai kira su da sunan siyasa kai tsaye ba amma abin da suka ƙunsa ya shafi tsari ne na siyasa kamar da sultan kamar littafin ziya'u ulul amr wal mujahidin da kuma wasu daga cikin littattafai ga waɗanda suke bibiyar littattafan shehu usman ibn fodi wannan duk yana nuna mana yadda malaman musulunci suka ba wa siyasa matuƙar mahimmanci da kuma nuni zuwa wajabcinta a cikin al'umma tunda Allah maɗaukakin sarki ya tsara duniya ya tsara mata cewa sai da jagoranci za ta tafi shi yasa ai malamai sau da yawa a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilin fil ardi khalifa suke kawo hukunce-hukunce da ya shafi shugabanci saboda suna cewa wannan aya asali ce gurin kafa khalifa ko kuma jagora wanda zai jagoranci mutane a ban idan ka koma kamar aljami da hakamin qur'an na imamul al-qurtubi zaka ga ya kawo hukunce hukunce da suka shafi wannan a ƙarƙashin wannan aya haka nan a hakamin qur'an na ibn al-arabi al-maliki shi ma ya ambaci haka da sauran littattafai da aka rubuta a bayan waɗannan littattafai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana mahimmancin tabbatar da shugaba a ban ƙasa ya nuna mana mahimmancin naɗa shugabanci a cikin mutane domin ya tabbata a hadisin da yake cikin sunan na abi dawud da kuma al-mustadrak na imam hakim hakanan ibn khuzaima ya kawo shi a cikin sahih nasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kharaja salasatin fi safarin idan mutum uku suka fita domin yin tafiya an amiru a hadafin tursu naɗa ɗaya daga cikinsu ya zame musu shugaba shekul islam ibn taimiyya yana cewa idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a naɗa shugaba a halin tafiya wannan tafiya lokaci ne wanda yake na wucin gadi lokaci ne da za a iya wayar gari Dan lokaci ne kankani an yi ta an gama amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a naɗa shugaba to ina ga kuma zamantakewa ta yau da gobe a cikin al'umma shi yasa ai shekul islam yake cewa malamai na cewa sittuna sanatan min imamin ja'irin aslahu min lailatin wahidatin bila sultani a yi shekara sittin a ƙarƙashin shugaba azzalimi shi ya fi sauƙi a kan a yi kwana ɗaya babu shugaba saboda mahimmancin shugabanci a cikin al'umma Fudail bin iyaz da Imam Ahmad bin Hanbal da wasansu daga cikin magabata suna cewa law kana lana da'watun mustajaba law kana lana da'awatul mujaba la da'awna biha idan da a ce za a ba mu dama mu yi wata addu'a guda ɗaya in an yi ta karɓu Allah zai karɓa ba za a dawo da ita ba to da addu'an nan za mu yi ta akan shugaba ne saboda mahimmancinsa a rayuwarmu wannan yana nuna mana yadda naɗa shugabanci a cikin al'umma yake da matuƙar muhimmanci shi yasa shekul islam ibn taimiyya ya ce min audabul wajibat yana daga cikin wajibin da ya fi ke sama da dukkanin wani wajibi naɗa shugaba a cikin mutane tare da cewa kuma wannan mu shi muke ganin abin da yake mafi sauƙi mu a gurinmu kana zaune ka yarda kowane irin nau'in mutum ya zo ya shugabance ka kana tunanin cewa harka ta siyasa ai harka ce ta marasa mutunci ni ba zan shiga ba to idan baka shiga ba dan kana tsoron harka ce ta marasa mutunci to kuma kana so ko baka so mara mutuncin zai zo shugabance ka yayin da ya zo ya shugabance ka harkar tsaronsa a hannunka a hannunsa yake harkan tsaronka dukiyarka a hannunsa take harkar lafiyarka a hannunsa take harkar iliminka a hannunsa take harkar zamantakewarka a hannunsa take hatta ga ka tana hannunsa to kai ka ce a bari in zauna a gida wanda abin nan zai baka mamaki cikin al'umma yanzu misali a Kano muna da mutane zambar ana maganar sama da miliyan nawa sama da miliyan 20 amma har yanzu a kano za ka ga cewa adadin waɗanda suka yi zaɓe ba sa wuce miliyan biyar ina miliyan goma sha suna gida a kwance wani shi mai ranar hutunsa ranar zaɓe ba ruwansa duk wanda za a zaɓa ma sai in ya ce to mu da ya zaɓa mana wanda ya fi alheri ta yaya ta yaya Allah ya baka dama ya baka hankali ya kaddara ga abin a hannunka to ta ka sauke nauyin da ake hannunka sannan sai ka bawa Allah din to amma sai ka gana wani tawakkali wanda tawakuli ne ana cewa ai kawai Allah ya zaba mana ga dama Allah madaukakin sarki ya baka a hannunka kamar yadda muka sani cewa shi tsari na shugabanci yana farawa tun daga kan jagoranci da shugabanci na annabawan Allah annabawa su ne asalin shugabannin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya su jagoranci mutane domin su ne halifofin Allah su ne wakilan Allah maɗaukakin sarki a ban ƙasa su ne tsani gurin isar da saƙo na shari'a tsakanin Allah maɗaukakin sarki da bayinsa shugabanci na annabawa ba wani ne yake zaɓa ba zaɓi ne na Allah Allah maɗaukakin sarki shi yake zaɓar annabi ko manzo annabta ba yawan ibada ba ce annabta ba tarin ilimi bane, ne hakanan annabta ba gado ba ce zaɓi ne na Allah shi yasa ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalami Allah yastafi minan mala'ikaci rusulan wa minan nas Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata duk Allah maɗaukakin sarki yana nuna yadda shi yake zaɓin wanda ya so a matsayin annabi ko kuma manzo hadisin da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda malam lawan ya bude mana da shi hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kanat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya waɗanda suke jagoranta su suke shugabanta su suke jagororin siyasarsu, su su ne annabawa wanda kuma annabawa da Allah ya aiko galibin su cikin bani Isra'ila idan haka asali na farko shine shugabanci na annabawa jagoranci na annabawa bayan nan akwai khilafa ta nubuwa halifanci na annabta wanda a wannan al'umma tamu annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin musulun. yana cewa alkhilafa ba'adi na sana halifanci baya na tsawon shekara talatin ne yayin da magabata daga cikin tabi'ai suka kalli wannan hadisi sai suka ga cewa kilafa ta annabta ta ƙare a cikin halifofin nan guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallama shekara talatin ya ce sai suka ce sayidina abubakar ya shekara biyu sayidina umar ya shekara goma sha biyu kenan sayidina usman ya shekara sha biyu ishirin da hudu kenan sayidina ali bin abi talib ya shekara shida shekara talatin kenan duk da tarihi yana nuna cewa shekara biyar ye da watanni to amma sai malamai suke cewa alhassan ɗansa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ibini za sayyidun shi ya cike wannan watannin kafin ya sauka ya kuma miƙa jagoranci zuwa ga mu'awiya bin abi sufyan radiyallahu an waɗannan halifofi guda hudu dukkanin yadda aka bi tsarin zaɓinsu a matsayin shugaba ya bambanta da juna domin allah maɗaukacin sarki ya ba mu dama ya zamana mun ba hanyar da ta jace gurin zaɓar shugaba halifa dai na farko sai na abubakar dukkanin al'umma su ne suka yi ijima'i akan shi ne ya cancanci ya zama halifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan isharori masu yawa da suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan kilafarsa shi yasa har wasu malamai suke cewa kilafar yana abubakar za ka iya fitar da dalilanta daga cikin nassi na alkur'ani da kuma nasoshi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar zaɓi ne daga sayyidina Abubakar sannan al'ummar musulmi suka ga dacewar zaɓin domin ba kai tsaye zaɓe shi ba sai da ya yi shawara daga cikin waɗanda suka cancanta a shawara da su kuma suka gamsu da wannan zaɓin nasa kuma bayan komawarsa zuwa ga Allah al'ummar musulmi suka yi mu a akan wannan zaɓin nasa sai na usman an zaɓe shi ta hanyar ahalin shura mutum shida daga cikin manyan sahabbai wanda sayyidina umar ya ayyana sai sayyidina ali wanda jumhurin musulmi su ne suka zaɓe shi a matsayin halifanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne malamai suke cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi haka ne domin a bawa mutane dama ta hanyoyi daban-daban wanda za su zaɓa ma kansu shugaban da zai jagorance su ko waɗanda suka cancanta su zaɓa musu shugaban da zai iya zama masu gare su bisa hadinsu mun samu kanmu a demokradiyya wanda demokradiyya da suke makirari kirari da cewa gwamnati ce ta mutane cewa government of the people by the people for the people gwamnati ce wadda aka yi ta ta mutane wanda kuma mutanen ne su suka kafa ta da kansu kuma dan su dan ta hidimta musu mu kalli wannan ta'arifin nasu ko wannan kirarin nasu da demokuraɗiyya gwamnati ce ta mutane to sai ka kalli gwamnatocinmu na mutanen ne wanda kuma mutane ne suka zaɓa sai ka ga cewa mutanen ne suka zaɓa sannan don ta hidimta wa mutane shin tana hidimta ma mutanen to shine gwamnatocinmu idan muka auna su da ta'arifin demokradiyyar a gunsu ko kirarin demokradiyyar a gurin albabar demokuraɗiyya ɗin siyasa an fara ta tun da sanyin safiya lokacin da aka haifi wannan ƙasa ta zama ƙasa mai cin gashin kanta ba a ƙarƙashin wasu mutane ko wasu ƙasashe ba wannan ƙasa ta sami 'yanci 1960 an fara siyasa jamhuriya ta farko 1963 a wannan jamhuriya ta farko ga baki ɗaya shekara uku ta yi jamhuriya ta farko lokacin da su sa abubakar ta fawa balewa yana matsayin prime minister awolo yana matsayin wato premier na ɓangaren su ezikuye yana matsayin shugaban ƙasa sa ahmadu bello saddauna yana matsayin firimiyan jihar arewa da sa'akin tola da sauransu wannan gabaki ɗaya shekara uku suka yi aka yi wannan juyin mulki da har aka rasa rayukan wasu daga cikinsu amma wannan shekara ukun tasu idan ka auna ta da adadin shekarun da aka yi bayansu wajen shekaru 29 sun fi su inganci ban ce sun fi su yawan aiki ba sai dai sun fi su inganci sun fi su tsayawa akan manufa duk da a wancan lokacin ga wanda ya karanci tarihi zai ga cewa sun gina manufofinsu wurin ci gaban yankunansu shi ya sa kowa aka ɗora masa alhakin yankinsa aka zaɓe shi a yankinsa kuma sun yi rigegeniya a tsakaninsu wurin ci gaban yankunansu wurin kafa ilimi kafa abubuwa na more rayuwa da kuma yada addinansu a wannan yanki nasu domin su sardauna ba kawai sun yi jagoranci ne na siyasa ba sun yi amfani da wannan damar gurin kuma yada addininsu a lokacinsu ba wanda yake magana bambanta siyasa da addini ba su hana wanda yake ba musulmi ya yi addininsa ba kuma shi ma ya yada nasa addinin gwargwadon ikon da yake da shi su ma kuma ba wanda ya hana su su yada addininsu na musulunci bisa ikon da suke da shi shi yasa za mu ga siyasunsu an yi siyasu masu yawa a cikinsu amma taken siyasunsu za ka ga yana da alaƙa da ƙabilanci da kuma ɓangaranci idan ka kalli siyasar da a ita ne su sardauna da ta fawa ɓalewa suka ci zaɓe npc kai tsaye sunanta northern people congress npc jam'iyyar mutanen arewa ke kaga wannan suna ne da ya nuni zuwa ɓangaranci hakanan nefu shi ma northern element progressive union kunga shi ma ya yi nuni zuwa ɓangaranci na arewanci kai akwai waɗanda su kuma sunayensu kai tsaye ma na ƙabilarsu ne hmm. kamar ayu igala union kana ji kai kasan ta igala ce kamar itu ibra tribal union kana ji kai kasan ta ibra ce waɗanda tana nuni ne zuwa ƙabilancin wato yankinsu ko kuma yaransu to a wancan lokacin za ka iya cewa da wannan manufar kwalliya ta biya musu kuɗin sabulu a shekaru uku ka je ka bincika abubuwan da su sardauna suka samar a arewa yanzu ko a shekaru uku nan aka ce abu kawai aka samar ba ya cancanci a jinjina musu sun yi aiki ba ballantana manyan abubuwan da suka yi a iya shekaru uku nan wanda masu shekaru da yawa a yanzu sun kasa iyawa bayan shekara uku sai sojoji suka yi juyin mulki sojoji sun share shekaru goma sha uku suna mulki ba su miƙa mulki zuwa ga 'yan siyasa ba sai a 1979 sai aka yi zaɓe na jamhuriya ta biyu shine zaɓen da shehu shagari ya zama shugaban ƙasa mu kuma a nan kano a gwamna abubakar rimi ya zama gwamna sun shekaru guda hudu bayan an yi zaɓe na biyu ba daɗewa an rantsar da shagari ya ci karo na biyu sannan a nan kano an rantsar da marigayi sawo bakin zo a matsayin gwamnan kano aka kare yin ku na biyu shine a 1983 to tun daga nan sojoji ba su ba da mulki ba sai a 1999 duk da a tsakiyar mulkinsu a lokacin janar gida sun yi wata siyasa ta unguli da kan zabo shugaban ƙasa soja sannan gwamnoni farar hula wasu suna sanya wannan a cewa ita ce jamhuriya ta uku wasu kuma suna cewa ba jamhuriya ta uku ba ce domin unguli da kan zabo ne da soja to dai daga 99 zuwa yau babu tsinkewa shekara 25 siyasa miki to mu yi wa kan ma'adalci mu ɗauko karmi hisabi da baya mu ɗauko daga 99 zuwa yanzu shin siyasa taimakon mu ta yi gata ta mana ci gaba muka gani ko kuma ta tsaya inda take ko kuma ci baya dukkaninmu mun gamsu mun yadda cewa ci baya akai duk wani abu da yake daga 1999 baya yake yi har zuwa yau tattalin arziki harkar ilimi harkoki na tsaro da dukkanin wata harka da za ka ɗauko bayan to a nan ne za ka fahimci siyasar da ake cewa siyasa jiya da kuma siyasa a yau idan aka ce jiya ba muna nufin jiya mu ɗauko ma siyasa ta lokacin magabata na ƙwarai ba a siyasa ma a ƙasar mu kawai yadda aka yi ta a jamhuriya ta farko da yadda aka yi ta a jamhuriya ta biyu da kuma yadda ake yin ta a wannan jamhuriya a jamhuriya ta farko ba su yi siyasa don kuɗi ba babu kuɗi a cikin siyasa aibu ne ma a ce ka ɗauki kuɗi ka bayar domin kana ɗaukan kuɗi kana bayarwa ka faɗi domin babu kuɗi a siyasa siyasa suke don kishin yankinsu da ƙabilarsu da addininsu a jamhuriya ta biyu lokacin da najeriya ta samu arziki musamman na man fetur a lokacin aka fara satar kuɗin gwamnati idan kuma da za a zo a ɗauko ma abubuwan da aka sata a wancan lokacin sai ka ga wato abubuwan da aka sata bai fi yanzu ciyaman na lokal government ya hauzi da su ba amma dai wancan lokacin a lokacin shi shagari a lokacin aka fara yin arziki da kudin gwamnati wannan yana daga cikin hujjojin da su sojoji suka faɗa gurin hamɓarar da wannan gwamnatin ta jamhuriya ta biyu to daga 90 nan ko zuwa yanzu su da kansu bilisanil hal wa bilisanil maƙal, suka tabbatar cewa an mai da lalitar gwamnati kamar lalitar uwa da uba ta 'yan siyasa domin tsabar satar kudin gwamnati da ake yi shi yasa wannan gwamnatin ta 1999 zuwa ƙasa gwamnatin obasanjo ta fito da efcc ta fito da icpc sannan jihohi suka fito da hukumomi na karɓar ƙorafi da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa idan za a gaya ma kudaden da aka zirare aka sace daga 99 zuwa yanzu hankalinka ba zai dauka ba a lokacin za ka gamsu cewa dole wannan kasar ta samu kanta cikin halin da ta samu kanta a wannan shekarun ba abin da ake sai ciyo bashi na kasashe masu ƙarfi kuma idan an ciyo bashin sai a kawo shi kasar kuma a sace mafi yawansa kuma bashin yana kan wannan ƙasa ɗin to dole a karya tattalin arzikinta idan kai magana sai wani banza ya fito ya ce wai su suka san tattalin arzikin ƙasa sai wani tattalin arzikin ƙasa ana cikin yunwa kuma ka ce wani ƙasar ka tana da arziki wani arziki arziki ba abinci arziki babu tsaro arziki ba kayan more rayuwa wani irin arziki ne tur da wannan arzikin har yanzu tun daga 99 har yanzu fa kamfen ake mana da ruwan sha ba mu fi karfin ruwan sha ba har yau har yanzu kamfen ake da titi hanya har yau kamfen ake da za a gyara firamare za a gyara ilimi na sakandare za a yi jami'a wai har yanzu da wannan ake mana kamfen dama maganar wutar lantarki yanzu sun daina kamfen da ita ma sun san karya suke an yadda karya suke ba da lada mu duba fa wannan yanzu siyasa ta waɗannan mutanen 'yan siyasa da wane ido za su kalli mutane to ba nan gizo ke sakar ba wai mutanen da suka shuka wannan abun kunya suka sace dukiyar kasar mu suka jefa mu cikin talauci suka karya tattalin arzikin mu. suka mai da mu koma baya a cikin kasashen da muka fi muka dawo suka fi mu suka sa mu cikin firgici a rayuwar taro tsaro ya taɓarɓare ilimi ya lalace wai waɗannan mutanen kuma ba za su ban mu haka ba sai suke bin mu kuma da bita da ƙulli tun daga ran da aka ce siyasa ta koma manufarta ba al'umma ba manufar shine tara abin duniya tun daga nan muka shiga uku shi yasa za su iya rigima da kowane bangare na mutane domin kare wannan bukatar tasu ta neman abin duniya dukkaninmu mun san cewa idan aka ce ga ƙasa ko ga gari yana kafuwa ne ta hanyar akwai shugabanni a gari akwai malamai a gari akwai attajirai 'yan kasuwa da masu sana'o'i akwai kuma sauran talakawan gari wannan bature bai kawo mana ɗaya daga cikin waɗannan ba ya zo ya same mu da tsarin shugabancinmu na sarakuna ya same mu da tsarin malamanmu ya same mu da makarantunmu ya same mu da kasuwanninmu muna kasuwanci ya same mu da kotunan mu muna shari'a to tun da ya kyalle ido ya ga idan ya bar waɗannan mutanen suka rayu cikin hayyacinsu to za su ci gaba za su yi gogayya da ni sai ya yi sitiratajin da sai ya karya mu ta hanyar mu rusa kanmu da kanmu ya samu gurɓatattu daga cikinmu ya musu barbarar tunani da kansu suke rusa mu yau 'yan siyasa mu menene ba su rusa ba duk wani abu da ka suka zo suka same mu da shi na cigaba sun rusa shi abu na farko sun ruguza 'yan bokonmu da malaman jami'o'inmu daktocinmu da profesoshin da muke ji da su wanda da iliminsu za mu samu cigaba a duniya na ilimin zamani farkon abin da suka fara yi da suka lura cewa su ne matsalarsu domin su ne suka waye suka yi ilimi suka san right ɗinsu su suke ƙalubalantarsu a kan yadda suke ɗiban kuɗin al'umma sai suka fara jawo su suna ba su mukamai musamman na abin da ya shafi zaɓe sai su ce su ne shugabannin hukumar zaɓe su ne presiding officers su ne supervisors su ne wane ne wane ne su ba su su karɓa da hannun dama su shatale su ta hannun hagu ko su shatale kafarsu su zo su yi magudin da ba yadda za yi kuma su shaƙe su domin ka ba wa mutum hukuma kuma kai za ka ba ta kuɗi kai za ka biya shi ai ka gama shaƙe shi don haka ba su basu su ci gashin kansu ba sai suka yi musu wannan ɗaurin har sai da ta kai sun ɓata wa malaman jami'a mutuncinsu a gurin mutane sannan sai suka zo kuma yanzu suka ɗau tsabga kuma suka ɗaure su suke tsala musu kowa ya san abin da ya faru malaman jami'a sun tafi strike wanda doka ta ba su dama su yi haka saboda wasu haƙoƙinsu amma sai aka wayi gari an ce an tsayan musu da albashinsu sai da aka daki watanni takwas babu albashi galibinsu ba abin da suka sani sai wannan aikin sun karar da rayuwarsu akan karatu ba su da lokacin da su koyi sana'a wasu suka ringa mutuwa saboda ba su da kuɗin da za su sha magani domin akan magani suke rayuwa to kuma abin takaicin shine kafin wannan zuban musu da mutuncin da suka yi sun ɗauke tausayinsu daga zukatan al'umma al'umma suna ganin cewa ai ma su ne ba su suke musu aiki ba su suke kaza da yawa daga cikin al'umma ya zama da ba sa tausayin malaman jami'a saboda sharri na 'yan siyasa sun gama da malaman jami'a suwaye next mu ba da lafiya maimakon su kyale sarakuna tuntuni sun gama sare kafafun duk wani masarauci domin tun daga lokacin da suka ɗauke su suka ci kwaikwai suka kwace komai daga hannunsu suka kuma mai da su ma ƙarƙashin lokal gamma to tun daga nan sun gama da su maimakon su kyale su haka wallahi abin da zai baka takaici su mutanen nan 'yan siyasa su suke jawo su saboda su suke ba su kuɗi su suke da iko da su naɗa su ko su cire hakimi sarki ba shi da ikon naɗawa sai ya aika wa gwamnati ta ba shi dama sai su tilasta musu wani aikinsu na siyasa a fili su ce aiki ne na gwamnati amma siyasa su ce in kuma sarakunan nan suka zo suka yi sun yi laifi a gurin abokan adawa bari ba misali a lokacin gwamnati da ta yi na pdp a kano daga cikin ayyukanta na siyasa ciyar da abinci na yara ga firamare siyasa ce ko ba siyasa ba ce siyasa ce amma sai suka nemi mai martaba sarki na wannan lokacin ya zo ya kaddamar da wannan ko a gidan sarki kake baka isa ka ce ka taba ganin loma sarki ba eh, baka isa ba ai yadda yake sa amawali bakinsa a rafa haka yake a rafa ai wannan rufewar tana da ma'ana to amma suka sanya sai da ya buɗe amawali duk duniya ta gani ya ɗauki lomar abinci ya ci wanda kuma aka ringa haskawa kullum a tv sai an haska wannan yana daga cikin ma abin da ake yi mabuɗin labarai to a lokacin da bai bar taba sarki ya yi to su kuma 'yan opposition fa yayi musu laifi domin ya goyi da bayan abokan adawarsu wannan gwamnatin sai ta tafi sai wata ta zo ita ma sai ta fito da nata shirin wanda shi ma shiri ne da akwai manufofinta na siyasa a ciki ita ma sai ta gayyaci mai martaba sarki ya ringa bi lokal gamman local gamman a daidaita sahu yana kaddamarwa ah, to sai waɗancan sai suka ce ai ya goyi da bayan abokan adawarsu don Allah idan muka yi adalci ta ya zai fita to su suka zo suka ce ana sarakuna na shiga siyasa idan muka kalla su waye suka tilasta musu shiga siyasa su suka samu tilasta musu amma babban manufarsu ba sarakunan ba sarautar ce ake so a kashe mishan ɗin turawa na sai sun kawar da asar na daular usmaniya ita ake so a aiwata shi ne kawai yau shi, halin da misali kano ta shiga ciki kuma wani abun mamaki sai a wannan abun na yadda lalle kano da ake faɗa cewa daga nan ne santa ta arewa daga nan ake kwaikwayon abu wai wannan abin yana faruwa a kano sai kuma muka ji shi wai a sokoto ya ilahi alamina to yanzu a ce mu kano ba abin da za a kwaikwaye mu da shi sai tsiya sai abin da yake ba na alkhairi ba ta nake naji suna faɗa wai a kano ban san gaskiyar lamarin ba wai a kano aka fara riƙewa lokal gamman kuɗaɗenta wai daga nan sai arewa suka ɗauka to mu kano ba mu da abin da mu sunnin ta sai tsiya sai abin da yake ba na alkhairi ba to duk irin waɗannan abubuwa na 'yan siyasa ka koma kasuwanninmu ba su kyale ba sun kashe kasuwancinmu wani abu ake bugawa ta siyasa musamman kudancin najeriya musamman kasashen yarabawa har yanzu ba su sauka kan wannan tunanin nasu na siyasa su ta gina yankinsu ba kawai a iya wannan mulkin na tinubu wanda ya ci zaɓe ne da arewa arewa ce ta sa ya ci zaɓe musulmi ne suka sa ya ci zaɓe ka duba akwai gada ɗaya da aka yi ta cikin watanni wanda har yanzu ba a yi aikin da ya kai kudinta ba a Legas. wanda in ka tattara kudin da aka yi gadan nan baki ɗaya kudaden da aka yi aiki a arewa ba su kai kudin da aka yi gadan nan ba me laifinsa da abin da ya zo kenan ya gina yankinsa mu namu sun gina namu yankin mu kassara musu kai sun rufe bodojinmu sun buɗe bodojin waɗancan sun ce daga namu ake shigo da makamai shi kuma daga can abinci ake shigo da shi wai dan Allah ku duba tunani yanzu mu da muke arewa mu za a gaya wa abinci wanda mu ne muke noma abincin da ƙasa take ci to amma sai aka ce ai mu aka buɗe bodan mu makamai za a shigo da shi su kuma aka buɗe bodar su abinci za a shigo da shi da abubuwa na rayuwa duk abubuwa aka kassara wurarenmu suka zama abin tausayi to na san akwai abubuwa kamar guda biyu wanda na san malam zai magana a kai yadda 'yan siyasa suka lalata matasanmu yanzu ga daba nan ta zame mana musiba wanda kuma siyasa ce ta kawo ta domin an fara daba ba a san daba ba sai a jamhuriya ta biyu a lokacin siyasa kuma a lokacin soja sai da aka kashe daba siyasa na dawowa daba ta dawo kaga kenan tafiyar wato dan juma ne da dan jimmai tsakanin siyasan nan ta mutanen nan da daba zancen wani dan siyasa ya ce wane ne ya kawo karya yake duk kuka haɗu kuka kawo ta kuma kowa da nasa ɗan daba domin ba a ɓoye kuke yin kamfen ba da makami kowa yake fitowa yake kamfen dukkaninsu suka kawo ta kuma dukkaninsu kuna jin kalamansu su suka lalata bakin matasanmu suka koya musu rashin kunya Kaji ji mutum ya zo ya ce wai ko da tsiya ko da tsiya tsiya ko ya ce tu sauran kaza kada Allah ya kiyaye ko ya ce za a hau mumbarin a shari'a ko ya ce kaza duk irin waɗannan rashin tarbiyyar su suka koya musu wannan shine fasa kai yadda waɗannan 'yan siyasa suka yi mana su sun yi arziki da kuɗaɗenmu, wanda dukkaninsu ba a san iyayensu da tarin arziki ba ba gada su kai ba ba a san rumfunansu a kasuwa ba rumfarsu ita ce siyasa amma ƙarshen abin da za su yi mana shine sun lalata 'ya'yan al'ummar su kuma suna killace 'ya'yansu su ne musu makamai shi ne fa matsalar da muke samun kan ciki kuma na san malam zai magana akan yadda suka mai da wato oda da doka musamman ta kotunanmu da alƙalanmu wato wani ɗauri aka yi wa harkar shari'a wanda sai dai mu ce wallahul musta'an ka zo ka ce ɓangaren yana cin gashin kansa amma kudinsa in ka tashi turo shi sai ka turo wa gwamna promotion in za a yi wa alkali gwamna to ta yaya ba zai kare muradin gwamnati ba dukkanin wani abu na walwala na alkalai na masu shari'a yana hannun gwamnati don haka 'yan siyasa su suka fi kowa doka ce ta ɗora su amma su suka fi kowa yi mata karan tsaye sau nawa za ka ji umarnin kotu amma ba ruwansu da shi za su sa kafa za su shi to na san malam zai magana a kan wannan saƙona na ƙarshe shi ne halin da kano take ciki wannan fahimta ta ce cewa halin da muke ciki a cikin kano matsalar da muke ciki rigiman nan ta siyasa ta mutum biyu wanda kuma kowa ya san asali tare suke tare suka yi mulkinsu tsahon shekaru tare suka tafi federal gamman tare suka dawo bayan nan sai suka samu saɓani ni ban san me ya haɗa su ba kai ma baka san me ya haɗa su ba wanda suke bin shi na saman ba su san me ya haɗa su ba wanda suke bin na ƙasan ba su san me ya haɗa su ba amma kuma mun zo mun aramun yafa muna faɗan da ba namu ba tare muka gansu kuma suka yi su, kuma muka karɓa muka yafa yanzu tsawon faɗan nan da ake yi saɓanin siyasan nan da ake yi wanda mun san ana adawa siyasa amma ba mu san ana kiyayya siyasa ba sai yanzu ci gaba ta kawo mana a kano ko ci baya a tsawon ɗan lokacin nan an rugusa kano amma kowa daga cikinsu sai ka ji kowa ya tashi da magoya bayan sai ya ce waɗancan makiya Kano su ma in ce su ce waɗancan makiya Kano mu kuma a gurin masu rayu irin duk ku biyun makiya Kano saboda kun haɗu kuna ruguza Kano kuma abin da zai baka takaici dama an faɗa idan giwaye biyu suna faɗa ciyawa ita take shan wahala yanzu abubuwan da aka rusa na gine-ginen mutane shin na ɗan siyasa ne ko na talaka ne na waɗanda ake mulka in kasuwanmu ne kun san tun daga wannan matsalar daba ta ɗaure gindi da kuma satar kayan mutane da ƙwacen waya kuma wayannan abubuwan ne suka jawo Allah maɗaukakin sarki ya gyara mu ma na san malam zai ɗora abubuwan da yawa ƙarshe kawai in ce 'yan siyasanmu su ake kira innal muluka iza dakalu qaryatan duha wa ja'alu a'izzata a Zilla. wa ya yaf'alun assalamu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah malam ya yi mana lakca cikin kusan minti hamsin a madadin minti talatin kuma a cikin sa cikin waɗannan lokuta ya tattauna mana abubuwa masu mahimmanci kwarai da zan so in sake jawo hankalinmu mu sake lura da su da kyau malam ya gaya mana tarihin siyasa da alaƙar ta da malamai tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ma annabawan da suka gabace shi ya gaje su da kuma malaman musulunci da irin rubuce-rubuce da suka yi na kusa da na nesa kai har da na cikin gida irin shehu abdullahi gwandu allah maɗaukakin sarki ya ji kansu da rahama baki da to kaga kenan maganar kyamatar siyasa a wajen mutanen kwarai sai dai idan ya kasance hakan ya faru ne sakamakon rashin sani da haka wannan lacca kamar ta ne mana bita ne na musancewa, siyasar nan fa asali ta mutanen kirki ce ta annabawa ce ta salihan bayi ce a ƙarƙashin siyasar nan za mu fahimci mahimmancin shugabanci a musulunci wanda malam ya gaya mana shi wanda mahimmancin shugabanci ya wuce a ce mutanen kirki su rinka zama a gida wai suna jiran NTT titi 'yan kwalta zauna gari banza marasa manufa a cewa su za su rinka zaɓo musu shugabanni malam ya gaya mana irin yadda wasu daga cikin mutanen kirki suke ɗaukar ranakun zaɓe ma wai ranar hutawa mutum ya kunna injinsa a gida a dafa masa indomi ɗinsa ya tura ƙofar gidansa kawai ya sha shagalinsa ka yi hutun rana ɗaya amma za ka zo ka yi wahalar shekara hudu a ƙallu takadiri kuma ka gadar da musibar da ba ta da iyaka ga 'ya'yanka da jikokinka domin wata siyasar in aka yi zaɓe aka gama za ta zo da folisi ɗin da wannan folisi ɗin zai cutar da kai ya cutar da addinin ka ya cutar da generation 'ya'ya da jikokin da za su zo baya to da ya kamata mu gane cewa wannan abu ba abu ne wanda yake na daidai ba kuskure muke yi in dai muna da irin wannan tunani malam ya gaya mana hanyoyin da shugabanni na da suka bi wajen zaɓo shugabanni tun daga kan halifancin sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina uthman da sayyidina ali kowanne za ku ga hanyar da aka ba aka zaɓe shi ko ya zama shugaba ta bambanta da ta dan uwansa abinda wannan yake nunawa shugaba yakan iya zama shugaba ta ɗayan waɗannan hanyoyin ko dai a samu wani nassi da yake nuna cewa wane shi ya fi cancanta ya zama shugaba ko da bitta aridi ne la bitta tasrihi ta hanyar jirwaye da kamar wanka ba ta hanyar fayyacewa ba na biyu shi shugaba ya zaɓo wanda zai gaje shi sai dai wannan wanda zai gaje shi a sunna ta magabata ba ɗansa ba ne domin da ‘ya'ya suke gada to da abubakar ma bai yi me halifanci ba domin da manzo Allah sallallahu sai ya gadar da Fatima ko tunda dai ya rasu ya batta a bayansa hakanan shi kansa abubakar da ɗansa ya gadarwa to da umar bai zama halifa ba abubakar yana da 'ya'ya da yawa daka shugaba yana da damar ya zaɓo wanda ya cancanta ya gadarwa da al'umma shi amma ba wai nasa ba ko na gidansa ba abin ya zamo irin abin da muke gani a yau tuwo na maina hanya ta biyu shine hanyar a samu kwamiti na shura an gane ko irin abin da masarautunmu suke a kai na zaɓo na irin 'yan majalisar sarki wanda suke zaɓar sarki kim makers wannan shine tsarin da aka ba aka zaɓi na Usman ta hanyar kim makers ne tare da kuma shawarwari to haka nan kuma zaɓin sayyidina Ali ya yan uwa masu albarka in muka lura da wannan iya gaɓoɓin da malam ya gaya mana zuwa nan za mu gane cewa shugabanci na mutanen ƙwarai ne yanzu idan ka zo za ka koyi alwala ko sallah kai uwa uba ma aƙida maganganun abubakar ne da umar da usmanu da ali za ka yi ta cin karo da su haka da za ka zo ka yi tsifa da taza dangane da abin da ya shafi shugabancin musulunci waɗannan dai su za ka ji maganganunsu shi yasa imamul mawardi yake faɗa a cikin littafinsa al-ahkamus sultaniya ce lanal umuru bi ahli dini mastalahu wa in tawallau falil kuffari tanqadu la yasluhu nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idha juhaluhum sadu yace al'amarin al'ummar musulmi zai yi ta gyaruwa matukar mutanen ƙwarai ne shugabannin su amma wallahi matukar yan ci barkatai ne hamburin hayam ne yan duniya kawai suka sa a gaba ne to al'umma ba za ta taɓa ganin abin kirki ba da haka kalubalen ustazai ba ku zo kuna cika masallatai ba ku fita ku ceci al'umma a duniyarta an gwada waɗannan abubuwa an ga ba za su ci ba yanzu Najeriya wallahi sun matallahi mutane guda ne ba a gwada su ba an gwada soja an gwada zunzurutun 'yan duniya 'yan takarda yanzu abin da ya rage a gwada shine mai. malaman addini kuma daman daga wajensu aka karɓa abin lokacin da abin yake wajen su kowa yana cikin hayyacinsa ka koma daular shehu usmanu dan fodiyo duk malamai ne sarakunan shehu sarki muhammadu bello ne sultan na sokoto sarki abdullahi gwandu ne sarkin gwandu sarki sulaimanu ne sarkin kaza sarki wane duk malamai ne sarkin gari limamin gari to da wannan al'amarin al'ummar musulmi yake gyaruwa da yawa daga cikin ustazai suna tsoron zagi suna tsoron ƙalubale ba shi daman dan iska kololuwa abin da yake iyawa shine maka ashar saboda ya san wai ka anakan lahu ne ai baka san a zage ka bar gudu an kori kare daga gindin dinya wayan a ci to ku sani annabawan da aka ce muku sun yi siyasa a jiya da shekaran jiya da sahabbai sun gamu da nasu kalubalen ba abin da ba a gaya musu ba me ba a gaya annabi ba an ce masa mahaukaci wa qalu ya ayyuhal ladhina zila alayhi dhikru innaka lamajnun wannan ba yarfan siyasa bane wannan ya sa manzo Allah ya bar yan iska sun karɓi mulki ya sauka an yi ma a haifarewar gwiwa gobe kar ya fito da karfin gwiwa bai hana shi fitowa ba Allah ya ce da shi ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika ba kai aka fara ba annabi Musa me ba a yi masa ba an masa shari har a halittarsa ubangiji yace ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw musa fa barra'ahu allah mimma qalu wa kana inda allah wajiha nawa aka kashe a cikin su wa ka ayyin min nabiyyin utila utila annabi nawa aka kashe bai sa sun fasa ba fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu daka lallai tafiyar akwai kalubale amma mu dauka mu dauka Allah zai ceci al'umar nan da ƙwazonmu da himmanmu da dagewanmu da jajircewanmu da rahamarsa amma wallahi matukar muka koma baya wallahi mun riga mun karya lagon wannan al'umma ba wanda ya rage mata saura take da hope da shi illa mutanen kwarai su zo su gwada su ma a gani idan na ce mutanen kwarai ba ina nufin ma'asumai ba babu ma'asumi a duniya amma dai mutanen da suke cewa Allah ya ce annabi ya ce ya kamata su gwada to sannan malam ya gaya mana irin manufofi na 'yan siyasa jiya na kishin al'umma hatta a sunayen siyasosinsu akwai kishi akwai abin da ke nuna damuwa da yankunansu damuwa da me amma da yawa daga cikin 'yan siyasar mu fa yanzu rusa yankin mu shine a gabansu ba wai gina shi ba rusa yankin wanda har yanzu su 'yan siyasar kudu wannan taken na gina al'umma da yanki ko da babu shi a sunan jam'iyya yana nan a zukatansu ga lissafin da ake gaya mana na shugaban kasa mai ce a yanzu abin da yawa bangaren sa a kankanin lokaci amma mu in ka zo sai ka samu yan siyasa ne wanda za su fito su ce maka ba babba wace al'umma ce za ta rayu ba babba yan siyasa ne wanda kalamansu na nuna tunzuri da tashin hankali da dan Allah ko dan taurin da kaga dai tauri yake yi amma in ka takale shi fada yana yi a gida sai dai ce a hada ina a dawa mana yan taurin da sun fi su hankali ba inda za ka yi kururuwar a ƙona a lalata a tayar da hankali sai mahaifarka sai gaban iyayenka to ina kishin al'umma a cikin wannan ko ka ce kana kishin al'umma ƙarya ne babu wani kishin al'umma sai a fatan baki to sannan za mu gani hatta a shugabannin da wanda malam ya yi mana tsokaci akan mulkin soja hatta sojoji dalilin juye-juyen mulkin da suka rinƙa wa 'yan siyasa fa kishi ne da wai san a gyara al'umma kuma wallahi sun matallahi tsakanin waɗannan tsari guda biyu na mulki mu dai 'yan Najeriya wallahi mulkin soja ya fi mana na 'yan siyasa domin in ka cire jamhuriya ta farko ta su saddauna duk mulkin soja ya fi na 'yan siyasa mu duka saboda mu al'umma ce wacce zuma ce sai da wuta musamman mu al'umma arewa zuma ce sai da me sai da wuta idan muna magana akan yan siyasa sau da dama kamar yadda na faɗa tun a farko wani yana kallon siyasar yau shi yasa taken laccan mu ya zama siyasa a jiya da yau domin sai ka kalli jiya ne kake gane yau daidai take ko kuma ta gurɓace imamu malik ya faɗi wata kalma mai tsada la yasluhu akhiru hadhihi al illa bima saluha bihi awwaluha karshen wannan al'umma ba zai taba gyaruwa ba sai ta koma jiyanta sai ta koma kai hatta ma shekaran jiyanta Allah maɗaukin sarki ya gyara mana na san da yawa daga cikin 'yan siyasa za su tsargu in ka tsargu da kai muke malam mu'azzam sulaiman wanda ne zai mana lacca ciko ta biyu insha Allah shi ma malam yana da minti talatin muna fata Allah maɗaukin sarki ya yi masa jan gora bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kafin mu ci gaba tukuna da akwai wato abin da yake abin mamaki kwarai da gaske a magana da malam hayayye kuma ya tambaya kuma abin mamaki duk mazauna mahalarta wanda dai suka sa na ji sautinsu suka ba da amsa take abin mamaki idan har an ce sarki na ƙarƙashin gwamna gwamna ya neme shi suka je saboda wata bukata ta wannan gwamnan sai kuma bayan wannan jam'iyyar wannan gwamnan ta tafi wata ta zo wani gwamnan ya neme shi shi ma ya tafi suka je suka yi abin da yake shine abin da jam'iyyarsa shirya za ta yi sai ya tambaya cewar dan Allah ta ya sarki zai fita duk zai cewa babu wannan ai ƙarshen rashin adalci kenan ai idan magana ce ta adalci kuma wannan shine yake jawo mana matsala izama a zalunci mutum amma kuma a kyale shi gaba ɗaya matsalar shi ta ƙare a kansa ta yaya za a yi can fa doka ibi ibwancan nan ma doka ibi ibu nan sannan kuma a samu wani ɗan baya ya dawo ya ce ba shi da gaskiya kaga arshin adalci kenan kuma dissan da al'umma ta zama dama haka a yi wa mutum ba daidai ba akan wani abu i na bukata ta tashi ya je ya yi abin da aka ta masa kuma kowa ya zira mara ido shi ke nan kansa ta kare ai an gama haɗuwa da matsala to saboda haka amma abin mamaki kaga sai ya zamana wato abin da ake faɗa cif inda nike haka tunanin me yake eh ta ina sarki zai fita babu saboda shi kenan kowane ɗan iska sai ya cutar da shi wannan ba daidai ba ne mutukar mutumin da yake da gaskiya ba za ka tsaya a tare da shi ba to ka tabbatar in dai Allah ya ma albarkar ka tsaya tare da gaskiya kanka ka tozarta inda ka tozarta wannan kai ma sai Allah ya jarrabe ka da wani ya zalunce ka an zura maka ido ai ba haka ake yi ba me ake so yi me ake so yi to amma dai ka gani mu fahimta kaga tunanin mu mm. aga abu na ɗaya kenan abu na biyu malam yana cewar yanayin mu al'umma ce wadda take sai da wuta a hakikan lamari wato ba lallai ya zama wutar ba amma ka je wutar in haka ne ba mu ne kadai ba Allah da ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilana turja'un kowa yake magana akai saboda haka al'amarin da yake na mutane dan adam gaba daya laraba suna wata hikima da suke cewa al'awamu hawam mutane inda ka san fada wuta haka suke kana shi za ku kunna wuta dai ina zuwa yana hawa yana jin dan wasu na babas babas ya toye amma zai hada ciki kaga manzo ma yace mana haka mutane suke suna kokarin hada wata ni kuma ina ciwo kubakar su ina jawo da su baya wannan shine aikin malamai kuma abin da ya kamata kenan masu kin malamai masu kin ai magana addini a 'yan siyasa da koma waye igane ne bai wadda Allah ya yi wa dan adam da jinkan da ya ma dan adam aikin da'awa babu abin da kai shi wahala in ban da Allah ya ce a yi ai ba kabarin ka ɗaya da kowa ba sai ka bari kowa ta ta tafi shi idan aka bari ɗaya aka binne ka da mutum naman ka ya ɗayo ga nasa in kai a ni'ima kake ba ruwanka da azabarsa sadaka in ba dan Allah ne ce a yi wa'azi ba wallahi kowa ije kowa ya ɗauko da zafi bakinsa tsuntsun da jan ruwa shi ruwa yake duka saboda haka wa'annan al'amuran gaba ɗaya al'ummomin duniya haka suke daga cikin kasashen da ake ba da misalinsa a duniya ƙasar malaysia ce kuma ɗaya cikin shugabannin da ya fi kowa samun nasara shine mahafir amma a rubuce rubucensa da yana magana cewar da yake faɗar yanayin mutanensa kamar bahaushe ice ka ce mar ba zai yi ba i samu dama i watsar da ita kai ka ce bahaushe yake magana ice amma ya za da shi naka ne dole ka jawo shi dole ka tsaya a kansa ka ga yayi abin da ya kamata saboda wannan shine wajabcin cewa lallai lallai kowa da nauyin da yake kansa i tsaya yi abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce aikin da'awa zuwa ga Allah nauyi ne da Allah ya dora wa waɗanda ya zaɓa daga cikin bayansa kuma kamar katanga ce ta tafi za ta haɗi daga ka dafa lada za ka samu a ɓagas don haɗuwa za ta in ma baka dafa ba wani zai zo ya dafa sai dai zama kai baka samu wannan sharaf ɗin ba shi sa Allah ya ce aikin nan da na addini kuke gani wallahi wallahi ba za a daina ba ka ce kar ai ma maganar addini kar ai maganar siyasa da addini kar ai kaza kar ai kaza wallahi in ma wanda yake nan ko ya mutu ko ka halaka shi ko ka cutar da shi wallahi sai Allah ya kawo wanda zai ga bayanka Allah ya ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من tabdila وما بدلوا ko dai ka hana wayannan yin abin da ya kamata na addinin sun kaskanta Allah ya kawo inda za su yi ko kuma ka yi din abu ma har ikai shakkiyancin ikai ka halaka su to Allah kai ma zai kawo wanda zai halaka ka makashin maza maza kakar shi saboda haka kuma musulmi mu gane cewa a hakikan lamari waɗannan abubuwan da suke gudana suna nuna mana cewar har yanzu wanda ake cewa malamai kaza kaza kaza a'a wato alkhairin bai kai ba tukuna inda ya kai inda ya kai to da yanzu wani zancen ake wani zancen ake saboda me iya nagartar malamai iya iskanci da ashararanci na masu rigima da su kenan amma har yanzu na tsoron lamarin saboda kaga ragowar matsala kenan illa amma muna roƙon Allah a jin kansa kamar inda ya zaɓi Madina garin manzon Allah sallallahu amma ko jini ɗaya ba ɗigar ba aka zo aka fa dole musulunci da ba a taɓa kamar ta ba ba kuma za a kuma kamar ta ba muna sa ran mai yiwa Allah ya mana hakan i zama ba sai da zubar da jinin ba i zama mun samu wannan alkhairin amma dai ala ayi halin ka sani iya tsagewar ka iya lalacewar ka to iya alkhairin kun mai ce maka a hirke na saboda haka mu san wannan saboda haka a gurguje malam kusan bayanan duk da zan ya riga yayi amma a takaice za mu koma kan wa'yansu abubuwan a takaice a misali mun ga yanzu misali abubuwan da aka gaya mana a shekarun nan da aka yi shekara kusan ka ce 60 kenan har da wani ba yanzu ko mm. ai da samun mulkin kasar nan ko shekara 60 da nawa 60 da nawa da hudu Da abin da aka yi ina so a kirga min wayannan abubuwan gasu kamar guda 30 an gane ko yawwa an fahimta sanyawa ƙasa alƙibla ta san cewar ga lokacin da zan lissafi da shi ga lokacin hutuna ga lokacin da zan aiki ga kaza ga kaza wannan nasara ce ko ba nasara ba nasara ko ba nasara ba nasara ce sai na umar shi ya fara yi abu na nawa kenan abu na ɗaya sai na umar shi ya fara yin wannan a shekara goma da ya yi ya yi wannan nasara an fahimta ko abu na biyu an gane ko shine farkon wanda ya sake samarwa musulmi alƙibla sai na abubakar ana tare shi khalifatu rasulillah bayan ya koma zuwa ga Allah umar ya zama khalifa sai ake cewa da shi khalifatu khalifati rasulillah sai na umar ya ce ah to wannan har ina za a tafi ni ko sai a zo a ce khalifatu khalifati khalifati rasulillah yace sai ku ce mun ku antumul mu'minun wa ana amirukum ku ne mu'minai ne sarkin ku saraka sai na umar shi ya shata musulmi wannan abu na gaba an gane ko shi sai na umar din nan a zamaninsa a wani shekara goma ya shigo da musulunci ƙasa da birane sama da dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da biyar duk ya shigo da su cikin inuwar musulunci in ka ɗauki ibn sirin irin albarkar jihadin lokacin na umar ne an fahimta ko abu na gaba sai na umar ɗin nan shine ifara samarwa da garuruwan musulmi kasashen musulmi sababbin birane inda ake yi kenan wannan shine cikar gwamnati nasararta ba ka bar mutum izamana guri yana ƙauye ko kuma babu wanda ke iya zama a wajen ina zaune ina tsoron rana ina tsoron ruwa ina tsoron iska har kuma sai an ga yana zaune wajen ya rayu ka zo kuma ka kore shi ba ba haka ake ba a'a ka je daji mutukar ka isa mai gwamnati ne ka yadda ya kamata garin da ba kowa ka raya shi ka yi birni a nan wajen sannan umar shi ya fara yin wannan kaga babu kufa shi ya sa a ɓaci babi na gazuwan daga cikin sabon manzan Allah sama ishata garin aka samar da garin haka babu garin basra sai na umar shi ya samar da shi da sauran birane kuma daban-daban bayan wannan sai na umar ɗin nan shi ne ya fara samarwa da musulmi wato kamar hukuma na ta dinga kula da al'aukaf waƙafi abu naka ne ka bar shi har abada mulkin ka ne amma kai ba za ka mallaki komai a cikinsa ba ka bar shi dan Allah dan ka dinga samun lada daga Allah subhanahu wataala sannan Umar shi ya fara samar da hukumar da za ta dinga kula da wayannan guraren abu na gaba sai sayyidina Umar shine farkon mutumin da ya fara samar musulmi baitul mal mun san zamanin manzan Allah ba baya iya ajiye kuɗi wannan tarbiyyar da Abu Zar ya ɗauka wanda za ta iya yiwa a yi aiki da ta a iya zamanin manzan Allah salma shi sa annabi salma yake da Abubakar Abu Zar kai da rauna ne kada ka yadda ka shugabanci mutum biyu ko a baka dukiyar maraya saboda me Abu Zar ya fahimci kamar inda ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah aka ya tashi da sauri ya shiga gida ya fito yake cewa wa'yansu dina rauni ne da suke waje na tuna ban rabu da su ba na shiga na rabu da su abu zar ya fahimci cewar wai in dai kuɗi ya zo hannunsa to kada ya bar su saboda haka shi kenan sai dai a yi wa a ba mu buƙaci wani kuma yana da shi din ba zai ce ma ka bashi an gane ko wani daga cikin abin da ya haifar da saɓani tsakaninsa da ƴan uwansa sabon manzon Allah sai zama wanda kuma sun fi shi gaskiya akan wannan sai na Umar i fahimci cewar lallai akwai buƙatar a yi baitul mal isamar da musulmi bai mal sai na umar shine mutum na farko wanda ya fara shata iya girman kasar musulmi ƙasa zan ta zama ta musulmi to kilomita nawa ta zama mil nawa ta zama nawa ta zama musan komai saboda me hikimarsa yana cewa wallahi idan a ce alfadara za ta yi tintiɓe a garin da ya fi ko ina nisa a garuruwan musulmi ina tsoron cewa sai Allah ya tambaye ni kanta. ta saboda ka ice ko ina lallai isan iya adadin wajen sai na umar a lokacinsa shine mutum na farko da ya fara cewa duk yaron da aka tsinta to lallai a samu wanda zai kula da shi kuma a sa masa albashi duk wata a je a karɓar masa haƙƙinsa sai na umar shine sanya wa 'ya'yan musulmi ma waɗanda ake shayarwa cewar iyayensu su ringa zuwa suna karɓar albashin wayannan 'ya'yan ma in an ba albashi ina iyayensa wata ran yana cikin dare iji kukan wani yaro ice kai wannan wace irin uwa ce ku je ku yi wannan uwar magana cewa ta ji tsoron Allah ta kula da ɗannan nata mana aka je bayan wani lokaci kuma jin kukan ice kai ku koma ku sake mata magana kawai na uku ice wannan wace irin uwa ce mummuna haka aka ce ya amiral mu'minin ai abin da isa ɗan nata yaye shi ta yi saboda me saboda eh ka riga ka sa cewar ɗan da za a ringa bawa albashi sai zai fara daga wanda aka yaye shi isa take ƙoƙarin ta yi maza ta yaye shi sai fashe da kuka ice umar ya shiga uku ice 'ya'yan musulmi nawa ya kashe kenan ice ku je ku gaya mata ku gaya kowa ma duk ɗan da aka haifa za a bashi albashi ba sai an yaye shi kafin lokacin yayansa ba suna umar shi shimfiɗa wannan sai na umar shi ne mutum na farko da ya fara <clears throat> sanyawa musulmi izama suna da ma'aikata ta tsaro ga sojoji ga su a rubuce kowa ga albashinsa bayan wannan isa kuma cewar matayensu lallai kada a tura wani soja ita tafi wani gari i zauna sama da wata uku dole ya wajen iyalinsa sai na umar shine farkon mutumin da iwa al'ummar musulmi gaba ɗaya wakafi ƙasashe da aka samu suka zama na musulmi ne da musulunci ice to a daina datsawa a ce an ba na an ba na iya wanda aka ba an ba su amma sauran i zama dan in yan baya sun zo za su amfana su ma gaba ɗaya a bashi na daular musulmi ne wayannan bayanan kaga suna da tsohon dakata anan, nan ba fa wai mutum ne wai balarabe ko kuma wani wanda yake musulmi yake faɗa wannan ba duk da cewa musulunta daga baya amma malamin tarihi ne na ƙasar France yake faɗa wannan yake cewa wai mai isa musulmi wa'anne irin sokwayen mutane ne ai ya kamata a ce ranar haihuwar Umar ta zame musu ranar biki na musamman a rayuwarsu to wannan fa abin da aka faɗa na Umar din nan ka karanta duk abin da ka ji an ce sannan Umar ya tabbatar da shi na alkhairi ka tabbatar kai kuma kaya asararsa sakamakon cewar Allah bai iya ba shi ne ma'anar siyasa babu addini abin da ake kokarin lallai lallai sai an samu a ciki kuma an ce siyasa babu addinin nan ba fa ana nufin wai kowane addini ba a'a babu musulunci in ba haka ba jole in yame bai gwamna a taraba ba ba rabaran ba ne oshin bajo bai mataimakin shugaban ƙasa ba to amma mu a cikin mu ake samun takadaran da su suka fi kowa raina addinin Allah da ma'abotan addini saboda ka in malam ya yi maganar siyasa shine bai san kansa ba Shi ne bai san kaza bai san kaza ba to alal hakika ya kamata ya wajaba mu san cewar wannan al'amarin lokacin sa ya riga ya wuce i zamana mu da kanmu za mu gyara kanmu mu koma zuwa ga Allah mu al'umma ce alqur'ani Allah ta ce inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwam malamai suka ce iya nisan al'ummar musulmi da ƙur'ani iya batan da za ta iya kusancinta da shi iya shiryar da za ta yi iya jagorancin da za ta yi kenan wannan ne isa shugabanni irin wanda suka yadda su tafi da tsarin shugabanci akan musulunci irin salahuddin al-ayubi kaga a lokacin da ya tashi zai buɗe baitul maqdis kafin ya tafi sai ya kirawo wato kamar inspector general ko kuma ministan tsaro a ministan harkokin cikin gida ice ka je ka sa a yi shela gaba ɗaya cewa daga yau kar wani mai kasuwa da ya kuma rufe kantinsa duk wanda tashi ije kantinsa yi kasuwancin da zai yi in zai tafi gida ya tafiya bar shi a buɗe zai zauna ijayya ya ga cewar ba umarni ne na neman shawara ba saboda ka itafi ije isa a kai shela cewar sarkin muminai ya ce kar wanda ya kuma rufe rumfarsa a kasuwa a ran nan aka tafi kashe gari gida shi ce me ya faru ice an rufe ya an yi sata ice ko a waje ɗaya ba a yi ba ice to yau ma ka ce kada a rufe kwana biyu kwana uku kwana hudu aka zaka ce babu inda aka rufe rumfa babu kuma inda aka yi sata ice to a yanzu zan shirya in tafi yakin baitul maqdis na san na sami al'ummar da da ita Allah zai bani nasara sau da shi ne abinda malamai suke cewa akwai jil na'am eh na'am auto an gane ko ice wai aka buɗe rumfa ba rufe rumfa ba an fahimta ko yawwa ina da wata wasu ba su gane ba aka suka gane ko to shi ganin mu yan cikin gari ne mun fi gane juna shi ya ji na yi gwaranci amma kukun kun gane shi ganin ba matsala an fahimta ko saboda haka mi fatan Allah ya sa mu a cikin wayannan mutanen waɗanda su ne jin na annasr wa tamkin Allah akwai mutanen da ya ajiye irin mutane kaza su zan ba nasara su zan taimaka to mi kokarin i zama muna cikin irin wayannan saboda haka wani yana nufin cewa me mu yadda da cewa Allah subhanahu wataala da ya halarci bayinsa bai basu sa su kai ba shi sa ya aiko manzanni bayi suna da buƙatar wanda zai shirya da su zuwa ga Allah mai Allah yadda da shi shi sa Allah ya ce wa annabi sallama fastaqim kama umir fali zalika fada wastaqim kama umirti eh wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu kuma li adla bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi wa ilayhi al-masir Allah ce sun maja alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa la ya'lamun saboda haka mu duba mu a Qur'ani ayar da tafi kowace tsaho ya ayyul ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajin musamman faktubu aya ce guda ɗaya shafi guda ce cik a kowane rubutu aya ce take magana akan mu'amala saboda haka mu a ɗauko mana wani sabon tsari a ce mana siyasan mu daban addinin mu daban zalunci ne ƙoƙarin araba mu da imanin mu ne su turawa sun samu kansa a wani yanayi wanda ya sa su karɓa abin shi secularism raba addini da, rayuwa an gane ko wanda a hakikan lamari shi ne cewar Allah bai iya ba saboda me saboda su a zamaninsu sun sami rikici tsakanin ilimi na kimiyya da sauran bangarori na na ilimai na zamani da kuma addini malaman da suke a wannan zamanin kasancewar littafansu ba su kai bunƙasa da tumbatsar da alƙur'ani ba abubuwan da suke cikin wannan littafan ba su ba su damar su iya hango cewar da ilimi da addini a haɗe da juna suke ba sadaka suka zo suka ce in mutum ya ce zai magana akan cewar ƙasa juyawa take ko kuma rana wata daga haskenta ike zukar nasa hasken ko rana tafiya take sai su yayi wa Allah shirka saboda sai a ɗauko shi a bunka wuta da ransa za a ƙona shi saboda wannan isa malamai da masu ilimi na zamani aka yi ta kashe su saboda me saboda wannan ilimin nasu ba al'umma ce ta iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba al'umma ce wadda bunƙasar littafinta bai kai mata wannan ba amma duk da haka da sun tsaya sun fahimci littafin ba su kuma sassauya shi ba ba za a samu wannan matsalar ba tunda Allah ya riga ya gaya mana abin da yawa annabi Sulaiman ya gaya mana abin da yawa annabi Dawud wa sakharna ma Dawud Aljibali, jibala yusabbihna wa tayy ya ji ka gani wannan da Allah ya gaya mana ya isa isa ka fahimci ikon Allah da kudurarsa akan lamura Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana abin da yawa na Maryam كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا Sarka Allah ne ka da ikon yi wannan ai ba wani abu ne na daure kai a haka ba ka tsaya ka fahimci addinin yadda ya kamata ma to amma su riga sauya littafin sai zamana da masu ilimin zamani sukayi yi ƙarfi sai zamana suka ce ba su da abokin gaba illa malaman coci mu addinin musulunci mu za mu gaya maka cewar in kana karanta astronomy dissan da ka yi nisa in za ka yi nisa a tafiya sarin samaniya to ka tanadi iskar da za ka sheƙa saboda me saboda Allah ya gama a sutul an'am eh faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja annama yas'adu fi sama wannan ne cewa me iya nisan da za ka yi a sama iya inda za ka rasa iska saraka ba wajen rayuwa bane in wani ce zai siyan maka da fulota a sama yaudarar ka zai karka yadda yawa an gane saboda ka addinin mu ina tafiya da wannan ilimin dan ka zo ka ce wai mu ilimin mu addinin mu da siyasar mu daban ne ba haka bane mu ba mutanen wannan addinin bane shi isa malaman musulunci suka kirga raba siyasa da addini a cikin sababai guda goma karfafa tabbatattu waɗanda suke sa mutum ya zama ya fita daga musulunci ya zama kafiri mutukar kace babu ruwan addini da siyasa kuma kana jin wa'azin da ake yi ka ji ka san da malamai suka yi to ka tabbatar ka bar addinin musulunci ma'anar wannan Allah bai iya ba saboda ka san wannan saboda haka mu al'ummar mu al'ummar musulunci ce da haka kokarin a dora ma akan secularism raba siyasa da addini raba rayuwa da addini ƙoƙari ne kawai da nuna fin ƙarfi wanda tura bayan sun zo sun ƙwace mu ta karfin tsiya sai ga cewa babu yadda za a yi su samu nasara akan mutane sai sun yi mai sai sun mai da abokin gaba ya zama shi dan uwan rigimarsa ike sha'awa ike kwaikwaya saboda ka a shekara ta 1835 suka samu wani shi'ubin mutum lalatacce da shi fito musu da wannan tsarin cewar ai kokarin da za ku yi ku yi kokari duk inda mutane ku cinye suke to ku yi kokarin jan su kuma a jiki ku ringa nuna musu cewar tsarin ku shi ya fi nasu kuna jan yara da mata saboda mai da yawa ake haɗa yara da mata saboda sun yi tarayya a raunin hankali kamar da malamai suke faɗa kaga manzo sama ya riga ya gaya mana mace na kisa ta aqlin wadim yaro babu ma alƙalami a kansa saboda ka idan aka ɗau wa'annan a ɗora su akan abin da ba daidai ba abu ne mai sauki to da aka yi wannan sai aka shigo da wannan sai aka shigo da sabon tsari na siyasa shi ne tsarin wa demokuraɗiyya wanda kuma amma don son zuciya da cin amana mutum zai ce maka wai ai yanzu zamani ya zo yanzu musulunci da koyarwar musulunci tsohuwar koyarwa ce tun yaushe demokuraɗiyya take tun kafin aiko manzan Allah salama tunanin demokuraɗiyya yake tun kafin aiko manzan Allah salama raba siyasa da rayuwa raba rayuwa da addini yake shi Allah ya gaya mana akan mutanen shu'aibu qalu ya shu'aibu asalatuka ta an natruka ma kana yabudu ba'una. Au an naf'ala fi amwalina ma nasha kaga tintin su ga annabi Dawud annabi shu'aib cewar ai kuɗin mu daban sallaka daban sadaka wannan shine ma'anar ka ce wai siyasa babu wanda da addini saboda haka duk sanda mutum ya zama ya samu mulki a irin wannan siyasar da ake yi a yanzu to ka tabbatar cewa wai Allah ne yake so ya bashi to wannan sako ne saboda ba siyasar da Allah da ita bace ba siyasar da Allah da ita bace siyasa ce wannan bashin da Allah ya yi ƙahariya ce da ƙudura kamar inda ya bawa fir'auna dama ba wai ina nufin cewar wai yana son sa bane sai dai in ya zo ya yi ƙoƙarin rage sharri saboda 'yan siyasa da masu aiki a kotuna na bature su suka fi kowa fuskantar wannan haɗarin dole kana kotun bature duk hukuncin da za ka yi ka yadda cewar rage matsala kake amma ba gaskiya ce da Allah da ita ba tunda me ko hukuncin ya yi daidai da abin da ke ƙur'ani ko hadisi ba da sunan Allah za ka yanke shi ba da me za ka yanke shi da sunan constitution constitution inda ya ce hukuncin musulunci shi ne a ƙasa wal billah saboda haka ka san wannan da ka san cewar wa'annan abubuwan lalura ce babu kam yadda za a yi mu ce dan ana wannan siyasar dan ana wannan shari'ar mu ce kawai a ɗebo kafirai su zama gaba ɗaya su ne alƙalanmu a'a yan uwanmu musulmin su zo dai su yi mana mu fahimtar da su ana tafiya ana tafiya mai yiwuwa Allah subhanahu ta'ala isa ga alkhairi to wannan abin da suka kawo mana sai kuma suka shigo mana da wannan tsarin na demokuraɗiyya wanda daga cikin tsarin na demokuraɗiyya ɗaya daga cikin sharrinsa shine cewar wato sawa bayi su cikin mutsetseniya da ubangiji subhanahu ta'ala annabi yusuf kamar da annabi ya gaya mana dinnan bani isra'il ta su su humul anbiya annaba ne suke jagorantar su su ne suke mulkar su kaga annabi yusuf ina kurkuku ma amma da iga an tambaye shi akan mafarki sai ce me ya sahibai sijin a arbabun mutafarriqun anillahu alwahidul qahhar kaga sai ya shiga wa'azi inil hukumu illa lillah hukunci na Allah ne shi kadai demokradiyyar kuwa ta ce me hukunci na mutane ne ba nasu bane na Allah ne an fahimta tsarin nan demokuraɗiyya ya kawo tsarin da ya saba wa inda Allah yake so bayansa su zauna Allah ya ce me eh wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku a tsarin demokuraɗiyya cewar wai dole sai da opposition ake mulki wanda wannan da opposition din da gangan aka sa haka dan a bawa munafukai muciya amanar damar su shigo ai asali mulki al-mulku liman qahara haka balarabe ya ce duk wanda yake da mulki ba zai baka yana so ba duk wanda yake da mulki ba zai baka yana so ba saboda haka in ka ga wani ya baka mulki kafi karfinsa kawai sai dai an samu kuma karamin sani kukumi to ana iya samun wani musulmin karamin saninsa isa ya dau mulkin ya ibawa lalatacce da zai zo warware abin da ya shimfiɗa na alkhairi sai dai a ce Allah ya gafarta masa saboda haka musulmi mu fahimci wannan kuma mu sani cewar wannan tsarin na siyasa bai dace da mu ba da haka ko da za mu samu dama ta cewar tsarin da ya kamata mu yi to ba wannan tsarin ya kamata mu yi ba mu rage masa sharrin da yake ciki saboda akalla mutane suna da maslaha so take buƙatar zarcewa tsarin nan kuma abin da nuna mana shine cewar duk sanda wani ya zo zai kokarin sai ya rusa abin da wanda ya gabace shi komai alherinsa saboda ne saboda sharri saboda an ɗauko 'ya'yan gangan waɗanda ba su da mutunci an ba su al'amuran da shafi maslahar mutane da akwai wani sarki da ake ba da labarinsa ya tashi a yin rayuwar sarakuna ina da wani abokin gaba ƙasaitacce a kullum in ba sa yaƙi yau gobe suna yi amma da nasi Allah ba shi sa'a ikama wannan abokin gaba ta tasa kamun kazo kuku da ake faɗa aka taho da shi aka ɗaure shi aka kuma sa aka yi gurin wato kallo na musamman stadium ta musamman don me za a zo a ga irin mummunan kisan da za a yi masa aka gayyato kowa da kowa sarkin da kuma yana da wata ya guda ɗaya kwallon kwal wadda ita kaɗai ike kauna fiye da kowa amma yarinyar nan ran da aka zo aka kashe wannan sarkin abokin gaba babanta sai aka zo aka ce wa sarkin nan ai ga wancan baya take kuka kawai take ce me faru a wannan ran take rawa na farin cikin mu zarza tana kuka ita shi jojanta ita ya ta me yake damin ki ki gaya mun wannan mutumin ne ba so in kashe ko ko menene ko menene ki nema zan yi miki mutukar ba in kyale wannan mutum wannan miki na ba sai ta ce masa abin da nake wa sarki kuka shine irin wannan ranar an fahimci magana ko ba fahimta ba ta ce irin wannan ranar da ke wa sarki kuka ka wuke na wannan yan sarauta ce ta haƙiƙa ko ba yan sarauta ba saboda me mutukar kamai da siyasa dissan da ka zo sai ka tozarta wanda ya gabace ka to ka tabbatar za ka ga wanda zai na maka baka iya tozartawa ba baka iya tozarta wani ba ya karɓi mulkin a hannunka za kuma ga inda za ku yi ko ba za a taɓa samun ci gaba ba saboda ka ba hikima ba ce a ce wai a da mulki ni a gani na shekara shida kawai in so ba za a maimaita ba wani ci gaban ya fi karfin ka yi shi a shekara shida ka na yi duk irin zalunci da ake a duniya ƙasashen larabawa ana yi amma ci gaban mu ɗaya da nasu ka kalli inda masar take hussein mubarak sa talatin da wani abu ka kalli saddam saboda haka tsawon lokaci ina haifar da cewar duk lalatar mutum wani sa'in lalata tana sarewa ko ya gaza ko kuma dai wani sababin isa wani abin alkhairin daɗewa ta sa ya tabbata don haka mu gane cewar wannan tsarin ba shi ne tsarin da ya fi dacewa da mu ba saboda haka abubuwan da suke ya kamata mu daɗa fahimta lokacin mai kusa ko? a cikin wayannan lamuran namu an gane ko shine cewar a ah, wannan yanayi a musulunci an fahimta ko tsarin siyasa tsari ne mai zaman kansa kuma tsari ne tabbatacce an fahimta ko tsari ne tabbatacce ba mu da buƙatar mu je mu ce sai mun raba addininmu da siyasarmu ba mu da matsala kuma addininmu idan muka ga wani makocinmu ya yi wani abu mai alkhairi za mu yi arowa mu zo mu an gane ko amma kada mu taɓa yadda wannan abin ika mana cikasa addinin kamar da sannan umar kaga ya ce a tattara masa sunan dukkanin wani musulmi a fara kuma daga madina duk inda wani musulmi yake a haɗa masa sunansu don me wannan zai baka damar ka gane cewar me rabon arziki tunanin rijiyoyi da za a yi gidajen wato marayu da kaza da kaza da kaza wani sanawar ce a rubuta masa kowa kaga wannan tsari ne siyasa wanda muke da shi wanda kuma aka yi kokarin da aka raba mu da wannan wannan ne isa kaga da wata magana wanda luga da ya faɗa kuma a ƙasashen laraba ma su ma can tura da suka mulke su sun faɗi irin wannan magana in kaga ana sace-sace ko ana ana barace-barace to ka tabbatar wannan sakamakon sharri ne da cutarwa da tura suka yi mana kafin su zo ana karatun qur'ani ana komai ko babu wani da yake tafiya almajiri a tozarce irin inda almajiri suke a yanzu muna da arzikinmu a zuciyarmu muna da shi kuma a rayuwarmu a fili ma a haka saboda za ka samu za ka iya samun gida ɗaya ana ciyar da almajirai sama da hamsin sama da arba'in a rana ɗaya lokaci uku saboda me masu alƙur'ani ne kuma a irin wannan tsarin mun samu bayanai da dama na zalunci da aka dinga yi lokacin sarakuna waɗansu bayanan ma mai waɗansu iya nan ba sani ba saboda me dama ba ya ce kunne ya girma kaka zai iya ka san abin da kakanka bai sani ba amma tare da haka in ka kiyasta matsala da abin Allah wadai da aka ringa faɗa sarakuna sun yi ka kiyasta da na yanzu wannan 'yan siyasar ba za ka taɓa gwada sharrin ɗaya ka ce ya zama ɗaya ba ba za ka taɓa gwadawa ba kuma wannan ina da alaƙa da cewa duk inda aka je aka dawo su wa'annan sarakunan asalinsu musulunci ne za ka iya gaya musu Allah yi musu linzami ko sun so ko ba so ba ko sun ki ko suna so ko ba sa so amma a yanzu iya faɗawa da zaka wani ma ibi ƙur'ani to iya gabarsa da kai iya inda zai ganka a matsayin wato ɗan kaɗan hana ruwa gudu kuma iya inda zai iya tabbatarwa da kansa shiga cikin kafirai kenan me kafirai kafirai Allah ne ya ce wa idza zikrallahu wahdahu shima azzat ladina la yu'minu bil akhirah wa idza zikrallahu ladina min dunihi idza hum yastabshirun a yanzu muna da yan siyasa da suke a haka in dai ka faɗa Allah in dai to kiyayya za su ji ma jikin jikinsu ta tashi wannan wane ne ba wannan maganan nike ba saboda haka da aka zo sai aka kassara sarakunan nan aka kwace komai daga hannunsu a hankali a hankali a hankali har aka zo aka kai su wannan mummunan matsayar da suke a kai kuma gashi abin bakin ciki yanzu irin abin da amsar ɗansu ta bayar ta ba da cewar mai yiwa a nan kusa kanmu bai waye mun ga cewar mu za mu taimaka musu sami yancinsu ba alal hakika nauyinmu ne mu yi ƙoƙari mu ƙwaci malamanmu mu kwaci kuma an gane ko tsarin sarautar mu wadda muka gada wadda ita ce ta musulunci tsarin da bature ke kawo mana a koda yaushe na karba a jika in ce karba a jika abu ne yake cutar ka amma kai baka ganewa a misali in kana so ka gane wannan a wajen bature yanzu misali in mutum ya kisan kai sai aka ce shi ma ko ta yanke hukunci a kashe shi kaga a ƙa'ida a musulunce abin da ya fi komai sauƙi a datse kansa shi kenan shi komai sauƙi wanda za a kashe amma sai suka ce a'a a yi mara allura allura ne ta fi sauƙi wanda allura nan kaga in an tashi iri uku ake mara ta farko da ake yi allura da ake wanda za a kashe da allura ita ce allura da za ta sa shi gaba ɗaya izan paralyzed babu gabar jikinsa da zai iya motsawa tare kuma bai daina jin zafin ba saboda duk zafin da zai ji ba za ka gani ba an gama cutar da shi sannan a zo a yi masa wadda za ta ɗauke masa yanayin fahimtar abin da ake ciki sannan a sa masa gubar da za ta kashe shi yanzu ko nan matakan aka haɗa. saboda Allah sun yi daidai da waccan to amma wannan dama tsari kenan a kawo maka abin da zai cutar da kai a yi maka abin da za a kware ka amma kuma an biyo ta hanyar da duk wanda yake kewaye da kai ba zai iya gane cewar an cutar da kai ba wannan shine tsarin da ake mana kuma shi sa aka raba mu da asalin abin da muke ciki tsarin siyasar nan da aka yi idan muka ɗauka ko ta jamhuriya ta biyin. da aka faɗa an gane ko ka ɗauka ai da wayan mu akai a garin nan an yi gwamna rimi a cikin 'yan ajinsu wanda suka yi makaranta tare akwai kawun mu wanda garin yaya garin yaya iza mana siyasa abokan hamayya rima a siyasa sun yi amfani da shi ya ɗauko hoton rimi daga cikin hoton da suke da shi a can san da suke zaune a masar suna karatu a rasha kai ko yawwa ya ɗauko hotonsa a rasha an gane su kuma sun je masar karatu garin yaya dai ina da wannan hoton na rini da wata baiwa Allah da ko auren ta zai koya aka dai an ɗauki hotonsu a sannan kaga me mu ƙarisa tukuna saboda haka da ya fito da wannan hoton rimiyarsa yadda zai ƙarshe amma sai kai shi ƙara ya kai shi ƙarin nan fa ana kiransa kotu ina zuwa ana shari'a da shi amma ina ne wajen aikinsa principal ne a ɗaya da cikin makarantun kano kwamishinan ilimi bai ce ya korar ba bai ce ya dakatar da shi ba gwamna bai ce don me ba alƙali bai ce a tafi da shi a ɗaure shi ba me ya jawo wannan saboda mutanen a sannan da ragowar alheri a cikinsu al'ummar ba za ta karɓi cewar dan an yi wannan kai mutum wannan cin mutuncin ba al'ummar ba ta iya ɗaukan cewar wai saboda kana gwamna an fito da wannan hoton kuma ka sa kurin haka kurin mutum dan mutunci dan mafita irin wannan ka zo kai mar wannan ba sadaka dole ya haƙura ƙarshe dai sai sulhuntawa aka yi a tsakaninsu da juna za ka haɗa siyasar da irin wannan siyasar da muke ciki a yanzu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba da mutumin da aka zo a makarantarsa aka tura cewar a makarantarsa aka tura cewar a kore shi daraktan ma'aikatar wani sami shi a kan me ice to malam kai zan gaya maka gaskiya ice wannan mutumin wannan mutumin daga waje kaza kaza kaza kaza aka turo min cewa lallai lallai in sallame shi saraka babu yadda zai amma duk rahoton da za mu rubuta mun riga mun rubuta mun faɗi nagartarsa amma tare da haka ai ba sai da dalili ba ka gani mai na maka tsarinmu ne zai karɓi haka siyasar ta lalace za a zo a ce ga ofis wannan ofis ɗin sai wanda ya kai matakin albashi na kaza shi ne zai iya riƙe wannan ofis ɗin saboda wannan matakin albashin yana da ɗan abin da ake ɗan bi an fi yawan lokaci ba za ka mataki kaza ba ba ka da gogayya da ƙwarewar da ake buƙata sai a ce sai mai mataki kaza to yanzu duk an batar da wannan za ka iya samun matsayin da mai matakin albashi na sha biyu ya kamata a ce na wannan amma mai yawa an daunata wanda yake mataki na goma ko na tara an bashi saboda me saboda bambancin siyasa da sabanin siyasa saboda haka ita kanta siyasar shine babbar matsalar mu shi kansa shakiyancin shakiyanci muke masa shi kansa kafircin kafirci muke masa saboda ka rayuwar mu gaba ɗaya ta zama jakin doki ka gane sai ka rasa mu me muke yi daidai kafircin ba mu rike daidai ba ba mu rike da gaske ba shi ma addinin ba mu rike da gaske ba saboda haka wayannan abubuwan ba wani ne zai iya gyara mana ba mu za mu gyara mu za mu yi kokarin cewar ba kuɗi ne komai a rayuwa ba ba kuma lallai lallai matsayin wannan ofis ɗin lallai shi ne komai a rayuwa ba lallai i zama in san cewar abin da ya kama in rufa asirin wani a kai lallai in rufa saboda ni ma asirina ne abin da ya kama in dafawa ne lallai in dafa masa harkar siyasa yan uwa harka ce ta shafar rayuwar mu gaba daya kamar inda ko gani dan haka mu abin da muke cewa yan siyasa kamar inda bayani gabata ba wani abu ne yasa suke wannan rumar ba akai illa me abin da ake samu akan siyasa to alhamdulillah alhamdulillah ba ma siyasar ta irin wadda suke tunani din ta jam'iyya ba ma yi din amma Allah ya mana sutura kuma muna cewar da Allah ya karɓe wannan suturar da imana gwamna ko minista ko shugaban ƙasa gara Allah ya bambu da suturar mu kada ya mana ko ɗaya daga cikin wayannan mun gode wa Allah ya mana suturar ta wuce wannan don haka ba ofis ɗin su bukata ba mu dan haka idan suna so mu mu rabin musu da siyasa to dan Allah su yi mana abu ɗaya an gane ko ba kare bin da mu an gane ko amma ba mu ne kan nukan ba an gane ko yauwa ba damo me ba ka bin damo dan Allah harkar siyasa harkar rayuwarmu su kyale ta ba ruwanmu da su mi yi makarantunmu mu yi asibitocinmu mu yi komai namu babu ruwansu da mu zai su ci gaba si harkar su ma mu tamu lakum dinukum waliya din amma ba zai yi wa abin da yake ko mun yi ko ba mu ba ya shafe mu kuma ka ce mu zira maka ido bayan kuma kallon dolo muke maka baka san maslahar kanka ba Allah hakika wallahi thumma tallahi wallahi thumma tallahi ba alfahari ba wallahi thumma tallahi kamar magana da Qais bin Sa'id bin Ubada ya faɗa ne cewar wallahi ba dan musulunci ba ice da nayi kaidin da ƙasa ma ba lallai ta iya ɗaukansa ba saboda haka wallahi in suna jin sun kware a siyasa wallahi da duk abin da ake ciki in ba dan abin da suke kin mu a kansa ba wallahi sun matallahi da sun raina kansu saboda haka amma abin da muke cewa dan Allah in dai suna da hikimar haka wallahi ga yan uwana ɗalibai muna zaune na arbakin suna ci albasa in dai sun yadda za su bar mu mi rayuwar mu babu ruwan mu da su babu ruwansu da mu to su je su yi siyasar su babu ruwanmu da su wa'azi in ka ga min yi to sai da in sun ce a zo a yi mana amma ba sai ne ba za mu yi musalla ba in sun mutu in sun mutu ba za mu yi musalla ba yawwa dan ba zai ka ce mu je na gaya maka Allah da annabi sannan kuma ka zama ka mutu mun san ka zama mushe kuma mu zo mu maka sallah ba saboda haka kowaye ko soja ne ko ɗan siyasa ne wallahi sun matallahi in zai da wannan mu ije'i harkarsa ba ma buƙatar wani mulki mas'uliya mu mun san nauyinta wadda da tawakan bayan ta isa wa'annan bayanan Allah ya sani kawai an dai yi abin da ya samu amma shawara ta ga 'yan wani ɗalibai idan ana so wannan magana ta tafi sosai yadda ya kamata an fahimta ga dakta inda bawa ga malawan ga kadir an gane su za ku samu sai ku shirya muku me un maftuh an gane ko in aka tafi aka tafi gaba ɗaya tafiya da sauran yan uwan mu ma muka tafi wani dan tafiya ko can gefen watarin nan muka tafi sai mu wuna anan kaga anan ba wani malami da zai maka lakca kawai tambaya ce kowa yayi sai inda aka dire amma a haƙiƙan lamari wannan lokacin zai sami ta yin tsimbire ne an gane ko an san tsimbire ai ko ka gyara nan baka gyara can ba kaga abu zai biya bukata ba za ta biya ba dan haka muna fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya karɓa mana kuma ya sa dan shi muka wanda muka yi ba daidai ba Allah ya gafarta mana muna jin hankalin yan uwanmu yan siyasa da duk wani mai sha'awa akan harkar gudanar da al'amarin mutane su sani wallahi sun matallahi zukatanmu sun fi ƙarfin mu tsaya mu ɗau wani abokin gabar mu dan mu kan man Allah ya so yadda amma mutukar baka kauna annabin baka kaunar addinin Allah muna fata kada Allah ya sa zukatan mu su kaunace ka ko kuma su karbe ka Allah subhanahu ta'ala ya mayar da mu zuwa ga shi mai rawa mai kyau albarkar da Allah ya wannan garin Allah ya ƙara masa ɗan uwan da suke ƙasar Sudan yan uwan yi sani fa bala'in da ake a Sudan Gazza kawai nasara suka fi su ta ɓangaren midiya ta fito da abin da suke ciki amma bala'in da ake a sudan ya mafi na gaza ta wani ɓangaren don kwanaki cewa ka ce babu abin da ake nema a sudan irin maganin zubar da ciki saboda fyaɗe da ake wa 'ya'yan mutane saboda haka musa sa addu'a Allah ya yi musu Allah ya yi uwanmu na gaza bala'in da suke ciki yan uwanmu a gari wannan gaba ɗaya katsina kebbi sakkwato da zamfara da neja da taraba da ko'ina Allah ya yi bala'in da suke ciki albarkar da Allah ya garin nan da alkhairi da zaman lafiya Allah ya ƙara mana Allah ya ƙara mana Allah ya tabbata mana zaman lafiya kuma shi wannan zaman lafiya garin nan yan uwa mu sani wallahi yawa albarka ne amma da shari'i mutukar ka zauna mutane suka cika maka gari ko suka cika maka gida kai kuma baka ɗau abin da bature ke cewa ko balu ba zama kana da abin da baka yadda a keta maka ba to zaka da matsala saboda ka garin nan garin addini ne garin Allah ne duk inda muka ga barna to mu taimaki juna mu ga mun ga bayan wannan barna amma in muka bari wallahi sun matallahi wata ran za mu yi abin da zai faru Allah ya iya mana Allah ya fi mana dan uwanmu da Allah ya wa rasuwa shekaran jiya Alhaji Inuwa Ata muna fatan Allah ya ji kansa da shi da sauran duwan da muka rasa Allah ya musu rahama Allah sa sun cika da imani Allah ya mana jiki mai amfani Allah kyauta bayan su da mu gaba daya Allah ya ba mu damuna mai albarka dan uwa mu yau yawace istighfari a hakika yanayin damuna ya kai za da zamu samu ruwa fiye da haka a saran mu saboda haka muna fatan Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana dan kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya gafarta malam Allah ya saka da alkhairi saboda yawan bayanan har na rasa wanne zan kama. Tuntuni ni dama aka ba ku ga gaba ɗaya na juya kallon malam nake ba. Wato damuwar al'ummar da abubuwan da suke fuskantar ta na kalubale ga dukkanin mai karamin tunani. ballantana mai hangen nesa ko mai ilimi abin yana da tayar da hankali yan uwa mu sani muna tankarar inda ba musamman ina muka dosa ba muna fuskantar haɗari mafi girman haɗari a rayuwa a lokacin da jagororinmu sun rufe idansu kuma sun take mota a miliyan shi yasa malam abubakar muhammad gumi allah ya ji gansa da rahama yana ba da misali game da mai tsinewa shugabanni ta fuskar rashin hankalinsa da rashin hangen nesansa ya ce kamar kai ne ka je za ka yi tafiya sai ka je tasha sai ka shiga mota ka ce zan je waje kaza direba ya karɓi kuɗin ya kulle kuma sai aka kama tafiya direba ya kure mota a malejin ƙarshe kuma wai sai kake cewa allah ya sa ya makanci to ina hankali anan idan direba ya makance ya za kai ka kai inda ka kai to shi yasa duk wannan maganganun da malamanmu suka yi mana ba manufanmu shine aibata shugabanninmu ba manufanmu shine yi musu hannunka mai sanda da su ba su ma san waɗannan abubuwan ba da yawa abinda da yawan mutanen gari mutanen kan titi suka ɗauka ai duk wanda ya zama shugaban ƙasa ya san komai duk wanda ya zama gwamna ya san komai to wallahi karamin karatu da baka sani ba da kake rainawa wallahi wasu su basu san shi ba musamman akan abin da ya shafi ma shugabancin ba ma wani abu na nesa ba yanzu ni na san zai wahala ka samu cikin gwamnonin mu musulmai waɗanda suka san iya wannan ci gaban kaɗai da sayyidina Umar ya kawo wa musulunci a tarihance ma ba wai su ba wa ya fara kawo kalanda cewa musulunci shugaba ko gwamnati ta rinka lissafi da kalanda wani ma bai sani ba kawai ya zo ya hau ne to da haka lokaci bai kure ba a dawo a yi karatu a dawo a san menene maslahar al'umma uwa uba karka manta kai musulmi ne duk wani abu da za ka yi yawo wajen nema da magani ne a gonar yaro sau da dama ina faɗa ina nanatawa babban abin misali guda biyu wanda ko maki ya san haka ne nasarar da ƙasar saudiya ta samu a ƙarƙashin mulkin ali su'ud ba ta aka yi ba ma'asumai ne ba sa laifi tun da saudiya ta zama haɗaɗɗiyar ƙasa take amsa sunan saudiya mamlakatul arabiyatu saudiya a ƙarƙashin mulkin ali su'ud an samu nasarori da yawa me sirrin nasarar shine kokarin riko da musulunci kokarin martaba addini kokarin martaba masu ilimi dan a jawo su kusa ayi ayyuka na ci gaba da su to haka nan idan ka dawo ina faɗar wannan ina nanatawa ban rashi saddauna ba amma a iya ɗan abin da na ji magabata suna faɗa game da saddauna in dai najeriya tana nan tana amsa sunan najeriya to najeriya ta arewa ba a isa ai wanda zai shafa tarihin saddauna ba tare da mun ji gaba ɗaya mulkin su saddauna da tafawa balewa shekara uku faskai aka yi musu juyin mulki aka kashe su to ya kamata masu mulkin musu rinka tambaya menene abin da ya sa a ƙanƙanin lokaci saddauna ya wannan injazi ya samu wannan nasara wallahi ko kana so ko baka so mutunta addininsa ne duk wani project na saddauna farko shine magana mai addininsa saddauna ba ma'asumi ba ne ba wani kuma ilimi ne can da shi mai nisa ba amma ya san addininsa shine gaba sama da komai kuma ba wannan ba duk wani mai mulkin da ya yi nasara in dai a cikin musulmai ne kai ko arne ne wallahi sai ka samu ya ɗauki koyarwar musulunci ne ya yi amfani da ita domin su kafiran sun sani a musulunci akwai komai in dai suna son su yi nasara sai sun zo sun karkaɗewa takaddun da muka bari suka yi kura wanda iyayenmu da kakanninmu suka bar mana sun ɗauka sun sa a gaba su suke musu jagoranci to da haka muna kiran shugabanninmu waɗannan matsaloli da suke gabanmu jingim wanda ku kanku kun sani sun fi ƙarfinku mu ma ɗin mun san sun fi ƙarfinku bare mu to wallahi mafitar mu da mu da ku baki ɗaya shine mu koma ga Allah wannan zulamar ta neman abin duniya na bala'i wallahi sai kun rage shi yau za ka samu mutum ƙaramar kujera ya rike ya tara abin duniya da ya fi ƙarfin jikokin jikokinsa su ce saddau na yau bai wuce kullum idan an zo ranar independent ranar tuna ranar samun yancin kai a yi tarihi a nuna gidansa a nuna dan agogon tebur da ya bari a nuna yan kusurwar da yake kwanciya da dan gadansa na katako da kaza ba amma kai da ka bar wannan abin ka tabbatar da wallahi in ka mutu nan da lokaci kaɗan sunan ka zai shafe amma sunan dauna yana nan ashe kenan ba zalamar abin duniya da tara shi ta hanyar yaki halal yaki haram ke sa a bar suna ba ba rashin tarbiyya da rashin girmama na gaba da rashin mutunci da yi wa addini karan tsaye shi yake sa ka bar suna ba in irin wannan sunan ne ba za ka taɓa kai shaidan ba amma wani irin suna ne na banza ne ba inda zai kai ka a ƙarshe abin da zan takaita mana da shi shine masu mulki ku ji tsoron Allah musamman ijunan ku ma tukuna cikin maganganun malam ya faɗi wata kisa ina jin da yawan mu hankalin mu bai kai gare ta da kyau ba kissa waccan yarinya da take wa babanta kuka kaga ba kukan ranar mutuwar maki take ba fa kukan me irin wannan rana sai ta zo kanka baba ka rubuta wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas idan kun dage sai kun tozarta junanku sai kun ci mutuncin junanku in yau wane ya tozarta to ka rubuta kai ka shigo layi kuma shi yasa bahaushe ya ce in zaka gina ramin mugunta gina daidai kai sannan yi wa wani yi wa kai hana wani hana kai kuma babu ƙasƙanci da wulaƙanci sama da ka ja da Allah ka kiyaye ranar da zai same ka wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar zaka iya zagin Allah ka zagi addinin sa yi adawa da shi duk ya daga maka kafa ba bai san makafarka bane ba ba bai san kwanar da zai datse ka bane amma wallahi ka kiyaye ranar da zai datse ka wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna bahu alimun shadid wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantata abinda muke so Allah shaida ne shine gyara ga wannan al'umma mu. ubangiji madaukakin sarki ka gyara halayen mu ka gyara mu ka gyara mu ya ubangiji ka haɗa kanmu akan abin da kake so kuma ka yadda da shi ya ubangiji duk abin da zai zamo babu yardarka a ciki ya ubangiji ko shi muke so Allah ka raba mu da shi Allah duk abin da a cikinsa ne yardarka take Allah ko ba shi muke so ba Allah ka sada mu da shi mu manufarmu mu shine mu samu yardar Allah Allah madaukakin sarki ka cika mana wannan buri ba dan isar mu ba Allah ba mu isa ba kai ne mai isa Allah ka isar mana zan mai da mu zuwa ga shugaban taro malam Khamis Nasidi wanda zai karkare mana da bayanai na lecture da za ta biyo baya da sauransu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa ayi hakuri da abu mai muhimmanci yana bukata ka bashi lokacin ka cikakke domin a nan ne nasarar mu da kuma gyaran al'amuran mu take saboda ka kawo wani ya ji cewa an ja lokaci ni a waje na personally in za a kwana ana yi ba zan gaji ba don na san muhimmancin abin da ake faɗa shi yasa nake jin daɗi idan karatu ya kai mu garuruwa irin sokoto da zara an zo za a tsaye da malami sai ka ji wani can daga baya na cewa sai sahe eh. <laughs> Allah ta'ala ya saka wa malamai da alkhairi bayanai sun riga sun gabata an wayar da hankalin kan al'umma kuma an fitar da manufa wacce ya kamata a ce mutane sun kula da ita sosai da sosai daga cikin manufar da in kuka kula tun farkon fara bayani shine muhimmancin al'umman nan ta bayar da lokacinta da dukkanin damarta wajen samar da kyakkyawan shugabanci malai hayatin a farkon jawabinsa ya mana ta'arifin dimokuraɗiyya a hangar su 'yan dimokuraɗiyya ɗin suka ce ita ce gomman of the people for the people by the people to wannan kalma ta by the people wato mutane suka samar da ita to sakacin mutane yana ko kuma kafin haka da aka ce mutane suka samar da ita wai suwa suke samar da shugabanni a tsarin demokradiyya majority ko minority ƙarya ne minority ne suke samarwa saboda sakacin majority din yanzu mu ɗauka zaben da aka yi a 2023 hmm. shugaban ƙasa na kai na yanzu ya samu ƙuri'a miliyan 800 da hayaniya hmm. wanda ya biyo ba miliyan takwas afuwan miliyan takwas da 'yan ɗaruruwa wanda ya biyo bayansa miliyan shida da wani abu wanda ya biyo bayansa shi ma miliyan shida da wani abu wanda ya biye masa baya miliyan ɗaya da wani abu to ka ajiye waccan miliyan takwas ɗin a gefe sai ka ɗauko na farko yana da miliyan shida da 'yan ɗaruruwa hmm. na biyu yana da miliyan shida da 'yan ɗaruruwa in ka haɗa su za su baka kusan miliyan goma sha uku da wani abu hmm. ka ɗauko na mai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da wasu abubuwa in ka haɗa za ka samu waɗancan da aka ce sun faɗi su suke da ƙuri'a miliyan goma sha shida da wani abu kuma miliyan takwas ya kada su hmm. mai miliyan takwas ya kada su kuma wannan fa idan ka ɗauki al'ummar najeriya miliyan 200 da wani abu ne kwata-kwata waɗanda suka yi zaben da wanda ya ci da waɗanda suka faɗi ɗin gaba ɗayansu miliyan 22 da wani abu ne ina mutum miliyan 180 suke kaga akwai jan aiki a gaban gabanmu kenan to ya kamata mu fahimci wannan a maganar da aka yi cewa mutum ya zauna a gida ranar zaɓe yana ganin ta wai ranar hutunsa ce ai shi ba sai ya fito ba ai zaben nan na marasa mutunci ne ni ba na zaɓe zaben ma idan ka zaɓi shugabannin me suke yi ni na ya ga ƙuri'ata ba na zaɓe wannan yana da hatsari amma kun san abin da ya fi ta hatsari shine kawar da shawarwari da nusantarwar masu ƙaunar ku na gaskiya su ne malaman addini wannan gaskiyar da aka yi baje kolinta a nan da wannan ƙaunar da aka nuna wannan al'ummar da wannan rahamar da aka nuna ba inda za ka same ta sai wajen malaman addini kuma kun gano sirrin da ya sa kullum ake yada wa al'umma cewar ake bakanta malamai a harkar siyasa wallahi dan ka su nusantar da ku wannan gaskiyar ne dan ka su wayan muku da kai su malamai kan mage ya waye a waya suke ba wani abu da za a layance musu ba wani abu da za a nuna musu wannan al'ummar ita ake tausayawa ana nuna mata da ke ake cin kanki da yaƙi ya kamata ki fahimci wannan ba su da matsalar makarantu nasu ko na 'ya'yansu ba su da matsalar asibitoci ba su da matsalar hanyoyi kai ko gosulo yana tare su da jiniya suke wucewa kuɗin dai ku ne a matsala duk yadda aka kai da matsalar rashin wuta a ƙasar nan akwai wanda bai santa ba 247 yana da wuta a gidansa yana da janareto yana da sola kuma yana da kuɗin da zai biya over service hmm. nefas su ba shi wuta amma mu ne a cikin matsala kuma da mu ake amfani ana kashe kanmu da kanmu to ya kamata mu fahimci wannan abu na uku yana daga cikin abin da yake azabtar da mu yake mayar da mu baya musamman mu al'ummar arewa akwai wata kalma da malamai suka yi ta ambata ya kamata mu yi tadabburinta in an tashi a cikin maganganu malam yahaya ya ambata malam lawan ya ambata malam mu'azzam ya maimaita dukkaninsu da suka tashi faɗar waɗanda ba su da gwamnati a hannunsu abinda suke kiransa shine opposition amma mu a hausa wanda ba shi da gwamnati a hannunsa me muke kiran shi da suna eh ban ji ba to wannan kalmar adawar a mahangar musulunci alkhairi ce ko shari kalma ce fa da Allah ya tsoratar da mu da shedan akanta mm. inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa Allah ya nuna mana wannan kalmar ita ta sa shaitan yake wulla bala'i a tsakaninmu inna ma yuridu shaitanu an baina bainakumul adawata wal baghdha Mummuna kalma ce wannan ko kyakkyawar kalma to al bala'u muwakkalun bil mantiq duk inda kaga bala'i yayi tasiri to yana da alaka da abin da mutane suke furtawa shi sa kuka ga siyasar arewa tana samun koma baya saboda a junanmu muna kiran sunanmu da 'yan adawa za ka je gida ɗaya ka samu uwa ɗai uba ɗaya wannan yana wancan jam'iyyar wannan yana wannan jam'iyyar suna gaba da junansu ga zumunci ya haɗa su ga mahaifa ta haɗa su ga ruwan mani ya haɗa su ga ƙabila ta haɗa su ga addini ya haɗa su amma siyasa ta raba su fafur saboda tasirin wannan kalma saboda munin wannan kalma da ake yadawa a tsakaninmu muna kiran junanmu da suna 'yan adawa har an kai matsayin da ɗa zai iya zagin mahaifinsa ga su malam mun san wannan kyasin ɗa ya yi zagi mahaifinsa saboda saɓanin siyasa an magana ya ce ai baban ɗan adawa ne ɗan adawa ne to wannan kalmar musan da za mu yaƙe ta ita ta janyo mana duk wata musiba da muke ciki ita take sa muke kin junanmu da junanmu muke rushe ci gabanmu wannan idan ya zo duk alkhairin da wannan ya yi burinsa ya rushe har takama yake yana cewa sai na lalata mu kuma muna ihu muna murna muna goya masa baya saboda ai wancan wai sunansa dan adawa kuma ni ba ban iya turanci ba amma dai na san kalmar opposition opposite abu ba adawa take nufi ba in za a fassara ta da cikakkiyar hausa ba adawa take nufi ba to mu gyara wannan mu gyara wannan ba da lada a gurguje saboda lokaci ya riga ya kure kamar yadda kuke gani muna tare da manya-manyan malamanmu daga ciki akwai waɗanda suka gabatar da lakca wanda an riga an gabatar da su an faɗi sunansu a kuma waɗanda suke zaune akan tebur za mu fara ta ɓangaren hannun damanku na ok to shi kenan to an riga an san su al'arifu la ya'arrafu ko kafin in sanar da lakcar gaba akwai dan uwa da ya rubuto takarda yana neman malamai da ragowar al'ummar musulmi su sanya shi cikin addu'a akwai ɗansa mai suna abdulsalam amin ko kuma abdulsamad amin ko abdulmalik aminu ya ɓata tun jiya ana ta neman sa ba a gan shi ba muna fata ubangiji ta'ala ya bayyana shi Allah ya dawo da shi cikin iyalansa da aminci Allah ya sanya ya idanuwar iyalansa da bayyanarsa a insha Allah ta'ala jibi ranar juma'a akwai lakca da za a gabatar wannan wanda ita ce cikamakin waɗannan lakcoci guda uku da aka shirya na goron murnar babbar sallah na wanda za a gabatar da ita a masjidun rahma sabon masallaci na kundila masjidin rahma taken wannan lakca shine tasirin tsaface-tsaface da sihiri a cikin al'umma wannan wata fitina ce wacce take duniya ta daɗe tana fama da ita annabawa da dama sun yi gwagwarmaya akan wannan kuma abu ne wanda yake sananne ya cutar da musulunci ya cutar da al'umma kuma yanzu yana nan yana ta da baibayar mu ya baibayi auren mu ya baibayi ƴaƴan mu ya da baibayi al'ummar mu wanda ita ma za mu ji mahangar malamai a kai da kuma yanda ya kamata a kula da hatsarurrukan da ke cikin wannan insha Allah ta'ala za a gabatar da wannan lecture a Masjidin Rahma Jibi tsakanin sallan magariba zuwa isha kuma ita ce cikamakin lakcoci da zamu gabatar sai kuma wani lokaci insha Allah mm. da wannan muke kawo ƙarshen wannan zama muna masu roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu ladansa wanda muka kuskure ko cutuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana Allah ta'ala ya mai da kowa gida lafiya fa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum